Labari mai daɗi daga hannun Yohana Yohana Sura ɗaya Tun farko akwai kalma, kalman kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, shi ne wanda tun farko yake tare da Allah. Ta wurinsa ne aka yi dukan abubuwa, kuma babu wani abu a cikin dukan halittar da aka yi, wanda ba tare da shi aka yi ba. Kalman ne tushen rai, wannan rai kuwa shi ne haske ga mutane. hasken yana haskakawa cikin duhu, amma duhun bai iya ya sha kansa ba. Akwai wani mutum mai suna yohanna wanda Allah ne ya aiko shi, ya zo ya shaida wa mutane gaskiya game da hasken, don ta wurin shaidarsa dukan mutane su ji labarin hasken su kuma ba da gaskiya. Ba Yohana ne hasken ba, amma ya zo ne domin ya yi shaida game da hasken, haske na gaskiya. wanda yake ba da haske ga dukan mutane yana zuwa cikin duniya. A da kalman yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba, ya zo kasarsa, amma mutanensa ba su karbe shi ba. Amma dukan waɗanda suka karbe shi, suka kuma ba da gaskiya gare shi, ya ba su iko su zama ‘ya'yan Allah, ba su zama ‘ya'yansa ta hanya irin ta ‘yan Adam ba. ba kuwa ta wurin nufin jiki ko kuma nufin mutum ba, amma ta wurin nufin Allah ne. Kalman nan ya zama mutum, ya kuwa yi wurin zamansa a cikinmu, mun ga daukakarsa, daukaka da take ta makadaici da daga wurin Uba, yana kuma cike da alheri da gaskiya. Yohana ya yi shaida a kansa, ya kuma daga murya ya ce, Wannan shi ne mutumin da nake magana a kansa a lokacin da na ce, Shi wanda zai zo bayana ya fi ni gama kafin ni yana nan. Saboda yawan alherinsa ne ya albarkace mu duka, yana kuma ba mu albarku babu fasawa. Allah ya ba da koyarwa ta wurin Musa, amma ya ba da alheri da gaskiya ta wurin Yesu almasihu. Ba mutumin da ya taba ganin Allah. makadaci ɗansa wanda shi Allah ne yake kuma tare da uba ya bayana mana shi ga shaidar da Yohana ya bayar a lokacin da Yahudawa suka aiki firistoci da lawuyawa daga Urshalima su tambaye shi wane ne kai Yohana bai musu ba amma ya fada a fili cewa ba ni ne almasihu ba sai suka tambaye shi suka ce To, wane ne kai, kai ne Iliya? Sai ya amsa musu ya ce, A'a, ni ba shi ba ne. Kai ne annabin nan? Ya sake amsa ya ce, A'a. Sai suka ce masa, To, wane ne kai, ka ba mu amsar da za mu mayarwa waɗanda suka aiko mu, me kake ce da kanka? Yohana ya amsa musu bisa ga anabcin Ishaya ya ce, Ni ne murya mai kira a daji cewa, Ku gyara hanya domin Ubangiji. Sai waɗansu farisiyawa waɗanda aka aiko suka tambayi Yohana suka ce, Idan kai ba almasihu ba ne, kai ba Iliya ba ne, kai kuma ba annabin nan ba, to, don me kake yin Baptisma? Sai Yohana ya amsa musu ya ce, Ni kam, da ruwa nake yi mu Baptisma. amma akwai wani a cikinku wadda ba ku san shi ba, shi ne mai zuwa a bayana, wadda ni ban isa in kunce igiyar takalminsa ba. Dukkan wannan ya faru ne a Betani, a ketaren Kogi Yordan, inda Yohana yake yi wa mutane baftisma. Washe gari Yohana ya ga Yesu yana zuwa wurinsa, sai Yohana ya ce, Duba! ga ɗan rago na Allah wadda yake ɗauke da zunubin duniya wannan shi ne wadda na ce akwai wani wadda yake zuwa bayana wadda ya fi ni gama yana nan kafin a haife ni a da ni ma ban san shi ba amma na zo ina yin baptisma da ruwa ne domin a bayana shi ga mutanen isra'ila sai yohana ya ba da wannan shaida cewa, Na ga Ruhu yana saukowa a kamanin kurciya daga sama, ya kuma zauna a kansa. A da ni ma ban san shi ba, sai dai Allah wadda ya aiko ni, in yi baptisma da ruwa, shi ne ya ce mini, mutumin da kaga Ruhu yana sauko masa ya kuma zauna a kansa, to shi ne mai yin baptisma da Ruhu mai sarki. na kuwa ga haka ya faru na kuma yi shaida cewa wannan mutum dan Allah ne. Washe gari kuma, Yohana yana tsaye a wurin tare da mutum biyu daga cikin almajiransa, sai Yohana ya ga Yesu yana wucewa sai ya ce, Duba, ga ɗan rago na Allah. Da almajiran nan biyu suka ji maganar Yohana, sai suka bi Yesu. Da Yesu ya juya ya ga suna binsa, sai ya tambaye su ya ce, Me kuke nema? Suka ce masa, Rabbi, wato, Malam, ina kake da zama? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Ku zo ku gani. Wajen karfe hudu kenan na yamma, sai almajiran nan suka je, suka ga inda yake da zama, suka kuwa zauna a wurin tare da shi a dukan ini. Andalus. dan uwan simon Bitrus, yana ɗaya daga cikin mutane biyu nan da suka bi Yesu, bayan da suka ji maganar Yohana a kan Yesu. Sai Andarawus ya fara nemi ɗan uwansa simon ya ce masa, Ai, mun sami almasihun. Wato, Kristi, sai ya kai simon a wurin Yesu, Yesu ya dube shi, ya ce, Kai ne simon ɗan Yohana? Za a ce da kai kefas. ko kuma Bitrus mai ma'ana dutse. Washe gari kuma Yesu ya yi niyyar zuwa Galili sai ya sami Filibus ya ce masa, Ka ni. Filibus mutumin bai saida ne, gari sun Andarawus da Bitrus. Filibus ya sami Nathaniel ya ce masa, Mun sami mutumin da aka rubuta labarinsa a koyarwar Musa da littattafan annabawa, wato, Yesu ba Nazaret, ɗan Yusuf. Sai Nataniyal ya yi tambaya ya ce, Wani abin girki zai iya fitowa daga Nazaret wa? Filibus ya ce masa, Ka zo ka gani. Yesu ya ga Nataniyel yana zuwa wurinsa, sai ya ce, Ku ga mutumin Isra'ila na gaske, wanda ba shi da karya a cikinsa. Sai Nataniyal ya tambayi Yesu, ya ce, Ta yaya ka san ni? Yesu ya amsa masa ya ce, Na ganka tun kana gindin itacen ɓaure, kafin ma Filibus ya kira ka. Sai Nataniyal ya ce wa Yesu, Malam, kai ne ɗan Allah, kai ne sarkin Isra'ila. Yesu ya ce wa Nataniyal, Ka ba da gaskiya ne, gama na gaya maka cewa, Na ganka a gindin itacen ɓaure, ai, za ka ga abubuwa da suka fi waɗannan. Sai Yesu ya kara fada musu cewa, Akeka ina gaya muku, za ku ga sama a buɗe, mala'ikun Allah kuma suna hawa suna sauka a kan ɗan mutum. Yohana Sura biyu A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta Galili, mamar Yesu kuwa tana wurin auren. An gayaci Yesu da almajirinsa sama a auren, da ruwan inabi ya kare. sai mamar Yesu ta ce masa, Ruwan inabinsu ya kare. Yesu ya amsa mata ya ce, Mama, me ya sa kika zo wurina? Ai, lokacina bai yi ba tukunna. Sai mamar Yesu ta ce wa masu hidimar, Duk abin da Yesu ya ce ku yi, sai ku yi. Yahudawa kuwa suna da al'adar tsaftacewa, saboda haka akwai randuna shida waɗanda da dutse ne aka gina su, aka ajiye a wurin, kowace tana cin wajen lita da na ruwa, sai Yesu ya ce wa masu hidimar, Ku cika randunan nan da ruwa, sai suka cicika su fal, sa'an nan ya ce musu, To, yanzu ku ɗiba, ku kai wa uban bikin. Sai suka diba ruwan suka kai masa, ruwan kuwa ya canza ya zama ruwan inabi, sai uban bikin ya sha kaɗan. shi kuwa bai san inda aka samu ruwan inabin ba, amma masu hidimar da suka debo ruwan sun sani, sai ya kira angon suka tsaya a gefe, sa'an nan ya ce masa, Ai, kowa yakan fara ba da kyakkyawan ruwan inabi tukuna, bayan da mutane suka sha da yawa, sa'an nan kuma ya kawo wanda bai kai na farin kyau ba, amma kai ka ɓoye kyakkyawan ruwan inabin sai yanzu. Wannan ita ce alamar ban mamaki ta farko wadda Yesu ya yi, ya kuwa yi wannan ne a kana ta Galile, ta haka ya bayana daukakarsa, almajalinsa kuma suka ba da gaskiya gare shi. Bayan haka sai Yesu ya gangara zuwa Kafarnahu da shi da mamarsa da ‘yan uwansa da kuma almajiransa suka yi zama na ‘yan kwanaki a can. da lokacin bikin ƙetarewa na Yahudawa ya yi kusa, sai Yesu ya tafi Urushalima. A cikin filin haikalin, ya sami mutane suna sayar da shanu, da tumaki, da tattabaru, da kuma masu canjin kudi suna zaune a teburansu. Sai Yesu ya tuka bulala da igiya, ya kore su duka daga haikalin, har ma da tumakin da shanun. ya kuma tutture taburan masu canjin ya warwatar da dukan kudadensu sai yesu ya ce wa mutanen da suke sayar da tattabarun ku fitar da waɗannan daga nan kada ku mai da gidan uba na kasuwa da wannan ya faru sai almajiransa suka tuna da abin da aka rubuta a maganar allah cewa kishi na kauna da nake yi wa gidanka tana kunani kamar wuta sai shugabannin yahudawa suka tambaye Yesu suka ce, To, wace alamar ban mamaki ce za ka yi mana, wanda za ta nuna cewa kana da ikon yin dukan waɗannan abubuwa? Yesu ya amsa musu ya ce, Ku rushe wannan aikali, ne kuwa zan ta da shi a cikin kwana uku. Sai suka tambaye shi suka ce, Ya ɗauki shekara arba'in da shida ana ginin wannan haikali, kai kuma ka ce za ka tada shi a cikin kwana uku amma haikalin da yesu ya yi magana a kai jikinsa ne bayan da aka tada yesu daga matatu, sai almajalinsa suka tuna da wannan abin da yesu ya fada suka kuma ba da gaskiya ga rubutacciyar maganar allah da kuma maganar da yesu ya fada a lokacin da yesu yana urshalima domin bikin ketarewa mutane da yawa sun ba da gaskiya gare shi domin alamun ban mamaki waɗanda suka gani ya yi amma yesu bai yarda da su ba domin ya san su duka sosai gama baya bukatar wani ya shaida wani abu game da mutum saboda ya san abin da yake a zuciyar ɗan adam yohana sura uku akwai wani mutum mai suna nicodemus wanda yake a kungiyar farisiyawa wani shugaban yahudawa wannan mutum ya zo wurin yesu da dare ya ce masa malam mun san cewa kai malami ne wanda allah ya aiko domin babu wanda zai iya yin waɗannan alamun ban mamaki sai dai wanda allah yana tare da shi sai yesu ya amsa masa ya ce akika ina gaya maka babu wanda zai iya ganin mulkin allah sai dan an sake haife shi. Nicodemus ya yi tambaya ya ce, Ta yaya za a haifi mutum bayan da ya tsufa? Zai sake koma cikin mamarsa ne a sake haifuwarsa sau na biyu? Yesu ya amsa masa ya ce, Akika ina gaya maka, in ba an haifi mutum ta ruwa da ruhu ba, ba zai iya shiga mulkin Allah ba, abin da mutum ya haifa mutum ne, amma abin da ruhu ya haifa ruhu ne. kada fa ka yi mamaki, domin na ce maka, dole a sake aifarku, iska tana busawa inda ta ga dama, kakan ji motsinta, amma baka san wurin da take fitowa ba, baka kuma san inda za ta ba, haka yake daidai da dukan mutumin da ruhu ya haifa. Sai Nicodemus ya tambayi Yesu ya ce, Ta yaya wannan zai yiwu? Sai Yesu ya amsa masa ya ce, kai babban malami ne a Isra'ila, amma duk da haka ba ka gane waɗannan abubuwa ba? Hakika, ina gaya maka, muna maganar abin da muka sani ne, muna kuma shaida muku abin da muka gani, amma duk da haka, kun ki karɓar abin da muka gaya muku. Ina yi muku magana game da abubuwa da suke a nan duniya, amma ba ku ba da gaskiya ba, yaya za ku ba da gaskiya? idan na gaya muku abubuwa da suke na sama, ba wanda ya taɓa hawa zuwa cikin sama, sai dai shi ɗan mutum, kaɗai da ya sauko daga can. Kamar dai yadda Musa ya ɗaga maciji na tagulla a daji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum, domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami rai na al’abada. Gama Allah ya kaunaci duniya sosai, har ya ba da makaɗaicin ɗinsa. domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya halaka, amma ya sami raina har abada. Gama Allah bai aiko ɗansa duniya domin ya hukunta duniya ba, amma domin duniya ta sami ceto ta wurinsa. Duk wanda ya ba da gaskiya ga ɗan Allah, ba za a hukunta shi ba, amma duk wanda bai ba da gaskiya gare shi ba, an riga an hukunta shi kenan, domin bai ba da gaskiya ga sunan makaɗaicin ɗan Allah ba. ga yadda hukuncin yake, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi kaunar duhu fiye da hasken, gama ayyukansu mugaye ne, duk wanda yake aikata rashin gaskiya yakan ki hasken, ba zai ma zo wurin hasken ba, domin kada ayyukansa su tonu, amma mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken, domin a gani a fili cewa abin da yake yi yana yi ne da taimakon Allah. Bayan haka, Yesu da almajiransa suka tafi yankin Yahudiya, a nan ne ya jima da su, yana yi wa mutane baftisma. Yohana kuma yana yin baftisma a Ainon kusa da Salim, domin akwai ruwa mai yawa a can. Mutane suka yi ta zuwa ana yi musu baftisma, wannan ya faru ne kafin a kulle Yohana cikin kurkuku. sai almajiran yohana suka shiga galdama da wani bayahude a kan al'adar wanke-wanke domin tsabtacewa bisa ga doka sai almajiran suka je wurin yohana suka ce masa malam mutumin da kuke tare da shi a da a ketaren kogin yordan wanda kai da ganka ma ka ba da shaida a kansa shi can yana yin baptisma har kowa da kowa yana zuwa wurinsa sai yohana ya amsa ya ce ba mai iya samun komi sai ko an bashi daga sama, ku da kanku ma shaiduna ne, domin na ce, ba ni ne almasihu ba, amma an aike ni ne in riga shi zuwa. A bikin aure, ango ne mai amarya, abokin ango wadda ya je auren kuwa yakan jira ne kurum ya ji muryar ango. yakan kuma cika da farin ciki idan ya ji ango ya yi magana a ta haka ne farin ciki nawa ya cika dole ne mutumin nan ya yi ta karuwa ni kuma in yi ta raguwa shi wadda ya zo daga sama ya fi kowa dukan wadda ya fito daga duniya kuwa na duniya ne kuma yakan yi maganar abubuwan duniya ne wadda kuma ya zo daga sama ya fi kowa duka yana shaidar abin da ya ji ya kuma gani ne duk da haka ba wadda ya yarda da shaidarsa amma duk wadda ya yarda da alamar shaidarsa ya tabbatar kenan cewa lalle Allah mai gaskiya ne gama shi wanda Allah ya aiko kalmar Allah ne yake faɗi domin Allah ya ba shi ruhunsa babu iyaka uban yana kaunar ɗan ya kuma sa komi a hannunsa dukan wanda yake ba da gaskiya ga ɗan yana da rai na ar abada amma duk wanda ya ki ɗan ba zai sami rai ba sai dai fushin Allah ya kasance a kansa Yohana Sura hudu ana nan sai farisiyawa suka ji labari cewa yesu yana samun almajirai yana kuma yin musu baftisma fiye da yohana amma dai ba yesu ne da kansa yake yin baftismar ba almajiransa ne da yesu ya sami labari game da wannan sai ya bar yahudiya ya koma galili ya zama dole ne yesu ya bi ta cikin samariya sai ya zo wani gari a cikin samariya mai suna saikar garin yana kusa da yankin kasar da yakub ya ba ɗansa yusuf tunda a wannan wuri ne rijiyar yakub take da yesu ya gaji da tafiya sai ya zauna a bakin rijiyar wannan ya faru wajen takar rana ne sai ga wata mace 'yar samariya ta zo diban ruwa sai yesu ya ce mata ba ni ruwa in sha Almajirinsa kuwa sun shiga cikin gari domin sayan abinci sai mace nan ba samariya ta ce wa Yesu, Yaya kai ba Yahude za ka roke ni ruwan sha, ni da nake mace daga Samariya? Gama Yahudawa ba sa hada ido da Samariyawa, Yesu ya amsa mata ya ce, Da kin san kyautar Allah da kuma wanda yake ce miki, ba ne ruwa in sha, ai, da kin roke shi, shi kuwa zai baki ruwa mai ba da rai. sai macen ta ce wa Yesu, Mai girma, ai ba ka da guga, rijar kuwa da zurfi, to, a ina ne za ka sami wannan ruwa mai ba da rai, ko kafi ubanmu Yakubu ne, wanda ya bar mana rijiya, har shi da kansa, da ‘ya'yansa, da dabbobinsa suka sha ruwa daga ciki? Yesu ya amsa ya ce, Duk wanda ya sha wannan ruwa zai sake jin kishi. amma duk wanda ya sha ruwan da zan bashi ba zai ƙara jin kishi ba har abada. Ruwan da zan bashi zai zama masa mabubugar ruwa wadda take bubulowa zuwa rai na har abada. Sai macen ta ce masa, Mai girma, ka bani ruwan nan don kada in ƙara jikin kishi, domin kada kuma in dinga zuwa nan domin ɗiban ruwa. Sai Yesu ya ce mata, Ki je ki kira mijinki. ku zo nan. Sai ta amsa ta ce, Ai, ba ni da miji. Yesu ya ce mata, Kin faɗa gaskiya da kika ce baki da miji, don ainihin gaskiyar kuwa shine kin auri maza biyar, wanda kuke tare yanzu kuwa ba mijinki ba ne. Sai macin ta ce wa Yesu, Mai girma, ina gani kai annabi ne, kakanninmu sun yi wa Allah sujada a babban tudun nan. amma ku Yahudawa kun ce, A Urshalima ne ya kamata a yi wa Allah sujada. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Uwar gida, ki ba da gaskiya ga abin da nake faɗi, gama lokaci yana zuwa, da mutane ba za su yi wa uba sujada a babban tudun nan ko a Urshalima ba. Ku mutanen Samariya, kuna yi wa abin da ba ku sani ba sujada, amma mu Yahudawa mun san abin da muke yi wa sujada, gama ceto ya fito daga Yahudawa ne, amma lokaci yana zuwa, har ma ya riga ya zo, da masu sujada na gaskiya za su yi wa Uba sujada cikin ruhu da kuma gaskiya, gama Uba yana neman irin waɗannan ne su yi masa sujada. Allah ruhu ne, masu yi masa sujada kuma, sai su yi masa sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma. Sai macen ta ce wa Yesu, Na sani, almasifu wanda ake ce da shi Kristi yana zuwa, idan ya zo, zai bayyana mana dukan kome. Yesu ya ce mata, Ni mai magana da ke, ni ne shi. Suna gama magana kenan sai ga almajiransa suka dawo, suka kuwa yi mamakin gani yana magana da mace, amma babu wanda ya ce mata, Me kike bukata? Ko kuma ya tambaye shi, Me yasa kake magana da ita? Sai mace nan ta bar tulunta a wurin, ta je cikin gari ta ce wa mutane, Ku zo, ku ga mutumin da ya gaya mini duk abin da na taba yi, ko ya yi wannan shi ne almasihu? Sai mutane suka fi fito daga cikin gari suka zo wurin Yesu, ana cikin wannan kenan. Sai almajiran Yesu suka roke shi suka ce, Malam, ka ci abinci. Amma Yesu ya ce musu, Ina da wani abincin da ba ku san komi a kai ba. Sai almajiransa suka tambaye juna suka ce, Ko wani ya kawo masa abinci ne? Amma Yesu ya ce, na shi ne, in yi nufin wanda ya aiko ni, in kuma gama aikinsa, ba kuna cewa sauran watanni hudu a yi girbi ba, amma ina gaya muku fa. ku dubi gonaki da kyau, sun nuna, sun kuma isa girbi, mai girbi yana samun lada, yana kuma tara amfani zuwa har abada, domin mai shuka da mai girbi su yi farin ciki tare. A nan kam, karin maganan nan gaskiya ne, cewa wani ya yi shuka, wani ya yi girbi. Na aike ku girbin abin da ba ku yi wahalarsa ba, waɗansu sun yi wahala, ku kuwa kun mori ribar wahalarsu. Mutanen Samariya da yawa daga cikin wannan gari suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganar matan nan da ta ce, Ya gaya mani duk abin da na taba yi. Da mutanen Samariya suka zo wurin Yesu, sai suka roke shi ya zauna tare da su, sai ya kuwa zauna kwana biyu. Mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu saboda maganarsa. sa'an nan mutanen samariya suka ce wa yanzu kam mun ba da gaskiya ba don ma abin da kika faɗa kawai ba amma saboda mu ma mun ji da kanmu mun kuma tabbatar lallai wannan mutumin ne mai ceton duniya bayan kwana biyun nan sai yesu ya tashi daga yankin samariya zuwa galile gama yesu da kansa ya taba fada cewa annabi ba shi da daraja a ƙasarsa da ya kai galile sai mutanen galile suka karbe shi hannu biyu biyu domin su ma sun je bikin ƙetarewa a urshalima suka kuma ga duk abin da yesu ya yi sai yesu ya sake koma garin kana ta galile wato inda ya mai da ruwa ya zama ruwan inabi a wurin kuwa akwai wani ma'aikacin hukuma wanda yaronsa a kafar Nahu ba shi da lafiya da wannan mutumin ya ji cewa yesu ya dawo galile daga Yahudiya, sai ya tafi wurinsa ya roke shi, ya je ya warkar da dansa wanda yake bakin mutuwa. Yesu ya amsa masa ya ce, Idan ba ku ga alamu da ayyukan ban mamaki ba, ba za ku ba da gaskiya ba ko kaɗan. Sai ma'aikacin hukumar nan ya ce wa Yesu, Mai girma, ka zo mu tafi gafin yaro na ya mutu. Yesu ya ce masa, Ka tafi. gama yaronka zai rayu. Mutumin kuwa ya gaskanta da abin da Yesu ya fada masa, sai ya yi tafiyarsa, yana kan hanyarsa zuwa gida kenan, sai ga bayinsa suka gamu da shi, suka ce masa, Yaronka yana samun sauki. Sai ya tambaye su ainihin lokacin da ya fara samun saukin, sai suka ce masa, Jiya da karfe ɗaya na rana, ne zazzabin ya sake shi. sai babban yaron ya gane cewa a daidai wannan lokaci ne Yesu ya ce masa, Ka tafi, gama yaronka zai rayu. Sai mutumin da dukan iyalinsa suka ba da gaskiya ga Yesu, wannan ne aikin ban mamaki na biyu da Yesu ya yi bayan da ya bar Yahudiya ya tafi Galili. Yohana Sura biyar Bayan wannan, Yesu ya tafi Urushalima domin wani bikin Yahudawa. A Urshalima kuwa akwai wani tafkin ruwa wanda ake kewaye shi da rumfuna guda biyar, da Yahudanci ana ce da shi Betasda, wannan tafki yana kusa da kofar tumaki ne. A rumfuna nan ne marasa lafiya, da makafi, da guragu, da shanyayyu da yawa sun saba kwanciya. Suna jira a mota ruwan. gama a lokaci-lokaci mala'ikan Ubangiji yakan sauko ya motsa ruwan, duk kuwa wanda ya fara shiga bayan da aka motsa ruwan sai ya warke daga duk irin ciwon da yake da shi. A nan kuwa akwai wani mutumin da ya yi shekara talatin da takwas a cikin rashin lafiya. Da Yesu ya gan shi kwance ya kuma sani mutumin nan ya dade a wannan ciwo, sai Yesu ya ce wa mutumin, kana so ka warke? Mai ciwon ya amsa masa ya ce, Mai girma, ai, bani da wanda zai taimake ni in shiga cikin tafkin lokacin da aka motsa ruwan, idan na yi ƙoƙari in shiga, sai wani ya riga ni. Sai Yesu ya ce masa, Tashi, ka ɗauki tabarmarka, ka yi tafiyarka. Nan da nan, mutumin ya warke, ya kuma ɗauki tabarmarsa ya tafi. wannan abin ya faru a ranar hutu ta mako wadda yahudawa ba sa yin aiki saboda haka yahudawa suka ce wa mutumin da aka warkar yau ranar hutu ne kuma bisa ga koyarwar musa ba daidai ba ne ka ɗauki taburmanka sai mutumin ya amsa musu ya ce ai wanda ya warkar da ni shine ya ce mini in ɗauki taburmata in yi tafiya suka tambaye shi suka ce wane ne wannan mutumin da ya ce maka ka ɗauki taburmarka ka yi tafiya? Mutumin da aka warkar din kuwa bai san ko wane ne ma ya warkar da shi ba, domin akwai mutane da yawa a wurin, kuma Yesu ya bace cikin jama'a. Bayan ɗan lokaci, Yesu ya same shi a cikin haikali, ya ce masa, Ka gafa, ka warke, to, ka daina yin zunubi. domin kada wani abin da ya fi wannan muni ya same ka. Sai mutumin ya tafi ya gaya wa shugabannin Yahudawa cewa Yesu ne ya warkar da shi, saboda haka suka fara tsanata wa Yesu, don dai yana yin irin waɗannan abubuwa a ranar hutu ta mako. Sai Yesu kuwa ya ce musu, Ubana yana aiki har yanzu, nema ina yi. Wannan magana kuwa ya sa Yahudawa suka ƙara nema su kashe Yesu. suka ce, Ba don ma ya karye dokar ranar hutu ta mako kawai ba, amma ya ce, Allah Ubansa ne, wato, ya mai da kansa daidai da Allah kenan. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, ɗan baya yin komai shi kaɗai sai dai abin da ya ga Uban yake yi, domin duk abin da Uban yake yi, shi ne ma ɗan yake yi. gama Uban yana kaunar ɗan, yana kuma nuna masa duk abin da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyukan da suka fi waɗannan, domin ku yi mamaki, kamar dai yadda Uba yake tadda matatu, ya kuma raya su, aka ma ɗan yana ba da rai ga dai duk wanda ya ga dama, Uba kuma ba ya yi wa kowa shari'a, amma ya ba ɗan ikon yin dukan shari'a. domin dukan mutane su girmama ɗan, kamar yadda suke girmama uban. Duk wanda baya girmama ɗan, baya girmama uban da ya aiko shi kenan. Akika, ina gaya muku, duk mutumin da yake jin magana ta yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ne, yana da rai na har abada, ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ya ketare mutuwa zuwa rai. Akika, ina gaya muku. lokaci yana zuwa, ya riga ya zo ma, da matattu za su ji muryan ɗan Allah, waɗanda suka ji kuwa za su rayu. Gama kamar yadda Uba da kansa tushen rai ne, haka ma ya sa ɗansa ya zama tushen rai, ya kuma ba shi ikon yin shari'a domin shi ɗan mutum ne. Kada ku yi mamakin wannan magana, domin lokaci yana zuwa da duk waɗanda suke cikin kabubura. za su ji muryarsa su fito, waɗanda suka yi abu mai kyau za su tashi su rayu, amma waɗanda suka yi rashin gaskiya za su tashi a kwayi musu hukunci. Ba na iya yin kome ni kadai, ina shari'a ta ne yadda Allah ya faɗa mini in yi, saboda haka, shari'a ta ta gaskiya ce, domin ba nufin kaina nake bi ba, amma nufin wanda ya aiko ni ne. idan na yi wa kaina shaida, to, shaida ta ba tabbatacciya ba ce, amma akwai wani wanda yake yin shaida a kaina, na kuma san shaidar da yake yi a kaina tabbatacciya ce, kun aiki mutane wurin Yo'ana, shi kuwa ya shaida muku gaskiya, duk da haka ban dogara ga shaidar mutum ba, na dai faɗa haka ne domin ku sami ceto. Yo'ana fitila ne mai ci. mai haske kuma, kun kuwa yadda ku yi farin ciki sosai da haskensa a ɗan lokaci kaɗan, amma ina da tawa shaida a kaina, wadda ta fi shaidar da Yo'ana ya bayar game da ni, ayyukan da nake yi, waɗanda Ubana ya bani in yi, su ne abubuwan da suka zama shaidata, cewa Uba ne ya aiko ni, Uban kuma wanda ya aiko ni, shi da kansa ya zama shaidata. ba ku taɓa jin muryarsa ba, ba ku kuma taɓa ganin yadda yake ba, kalmarsa ba ta zama a zuciyarku, domin ba ku ba da gaskiya ga wanda Uba ya aiko ba, kuna ta binciken rubutacciyar maganar Allah, don a samaninku za ku sami rai na har abada a cikinsu, waɗannan maganar Allah kuwa su ne suke ba da shaida a kaina, amma duk da haka, kun ki zuwa wurina ku sami rai. ba na karɓar yabo daga wurin mutane, amma fa na san ku, na kuma san cewa ba ku da kaunar Allah a cikin zukatanku, na zo a cikin sunan Ubana, ba ku karɓe ni ba, amma idan wani ya zo a cikin sunan kansa, za ku karɓe shi. To, yaya za ku ba da gaskiya sa'ad da kuke ƙoƙarin samun yabo daga junanku, amma ba ku yi ƙoƙarin samun yabon da yake fitowa daga wurin Allah wanda yake ɗaya kaɗai ba, kada ku yi sammani zan yi ku wurin Uba, akwai mai ƙararku, shi ne Musa, wanda kuke sa zuciya zai taimake ku, da a ce kun ba da gaskiya ga Musa, da kun ba da gaskiya gare ni, gama Musa ya rubuta game da ni, amma in kuwa ba ku gaskanta da abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskanta da magana ta? Yohana Sura shida Bayan wannan sai Yesu ya ketare tekun Galili, wato tekun Tibariya, sai mutane da yawa suka bi shi, domin sun ga alamun ban mamakin da yake yi wa masu ciwo. Sai Yesu ya hau tudu ya zauna a can tare da almajiransa. To, lokacin bikin ketarewa, wato bikin Yahudawa ya yi kusa. da Yesu ya daga ido ya ga taro mai yawa suna ta zuwa wurinsa, sai ya ce wa Filibus, Ina za mu sayo isaccen abincin da mutanen nan za su ci? Yesu ya yi wa Filibus wannan tambaya ne, domin dai ya gwada shi, gama Yesu ya riga ya san abin da zai yi. Filibus ya amsa ya ce, Ai, ko abinci na yawan kuɗin da lebura zai samu a ranaku ɗari biyu ma. ba zai isa kowannensu ya sami kaɗan ba. Sai ɗaya daga cikin almajiran mai suna Andarawus, dan uwan Simon Bitrus, ya ce wa Yesu, Ga wani ɗan yaron nan da dunkulen burodi biyar na garin Bale da kuma kifi biyu, amma me waɗannan za su yi wa mutane masu yawa haka? Yesu ya ce wa almajiransa, Ku faɗa wa mutane su zauna. A wannan wuri kuwa akwai ciyawa da yawa. sai maza suka zazzauna sun kai wajen dubu biyar yesu ya doki dunkulen burodin bayan ya yi godiya ga allah kuma sai ya rarraba wa mutanen da suke zaune ya ba su duk abin da zai ishe su haka kuma ya yi da kifin da suka ci suka koshi sai ya ce wa almajiransa ku tattara gusassarin da suka ragu domin kada komi ya lalace sai almajiran suka tattara gutsattsarin burodin suka cika kwandunan goma sha biyu wato gutsattsarin nan daga dunkule burodi biyar na bale nan waɗanda suka rage bayan da mutane suka ci da jama'a suka ga wannan alamar ban mamaki da yesu ya yi sai suka ce ba shakka wannan shine annabin nan mai zuwa duniya da yesu ya gane mutanen suna shirin zuwa su dauke shi karfi da yaji su nada shi sarki sai ya sake komawa kan babban tudun shi kadai da yamma ta yi sai almajiran yesu suka gangara zuwa teku a lokacin ne wuri ya fara duhu kuma yesu bai riga ya zo wurinsu ba tukuna sai almajiransa suka shiga jirgin ruwa suka fara ketare tekun zuwa kafar nahu sai tekun ta fara hauka saboda wata iska mai ƙarfi take busawa bayan sun yi tuki wajen kilomita biyar ko shida sai suka ga yesu yana tafiya kan ruwa yana ta zuwa kusa da jirgin sai almajiran suka firgita amma yesu ya ce musu ni ne kada ku ji tsoro Sa'a nan suka yarda suka karbe shi cikin jirgin nan da nan jirgin ya kai wurin da za su da gari ya waye sauran mutane da suke zaune a ketaren tekun suka lura cewa dama jirgi ɗaya ne kurum ya zo wurin suka kuma lura yesu bai shiga cikin jirgin tare da almajiransa ba almajiransa ne kadai suka tafi amma akwai waɗansu jiragen da suka zo daga tibariya suka tsaya kusa da wurin da mutanen suka ci burodin bayan da yesu ya yi godiya ga allah da mutanen suka ga cewa Yesu da almajiransa ba sa nan a wurin, sai suka shiga jiragen ruwa suka tafi kafar Nahum suna neman Yesu. Da suka same shi a ketaren tekun suka ce masa, Malam, yaushe ka zo nan? Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, kuna nemana ne domin kun ci burodin nan kun koshi, amma ba domin kun gane alamun ban mamaki. da na yi ba ne, kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lallacewa, amma ku yi aiki a kan abincin da zai dawama zuwa ga rai na abada, wannan shi ne abincin da ɗan mutum zai ba ku domin a kan ɗan mutum ne Allah ba ya riga ya sa alamar shaidarsa ta nuna yadda. Sai mutanen suka tambaye su suka ce, Me za mu yi? don mu cika ayyukan da Allah yake so? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Wannan shi ne abin da Allah yake so ku yi, wato, ku ba da gaskiya ga wanda ya aiko. Sai mutanen suka tambayi Yesu kuma suka ce, To, wace alamar ban mamaki ce za ka yi domin mu gani, mu ba da gaskiya gare ka, me za ka yi? Kakanin kakaninmu sun ci manna a daji. yadda yake a rubuce a cikin rubutacciyar magana Allah cewa ya ba su abinci daga sama domin su ci. Sa'an nan Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika, ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku abincin nan daga sama ba, Ubana ne yake ba ku abinci na gaskiya daga sama. Ai, abincin Allah shi ne wanda yake saukowa daga sama yana ba duniya rai. sai suka ce masa, Mai girma, ka dinga ba mu irin wannan abinci kullum. Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai kara jin yunwa ba, wanda ya gaskanta da ni kuma ba zai taba jin kishin ruwa ba, amma kamar yadda dai na faɗa muku, kun gani duk da haka ba ku ba da gaskiya ba, duk waɗanda Uba ya bani. za su zo wurina, wanda kuma ya zo wurina kuwa, ba zan kore shi ba, gama na sauko daga sama, ba domin in yi nufina ba, sai dai in yi nufin wanda ya aiko ni, kuma nufin wanda ya aiko ni shi ne, kada in ɓatar da ko ɗaya daga cikin dukan waɗanda ya bani, amma dai in tashe su a ranar karshe Domin wannan shi ne nufin Uba na cewa, duk wanda yake duban ɗan. yake kuma gaskantawa da shi, yana da rai na har abada, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe. Sai Yahudawa suka yi gunaguni game da Yesu domin ya ce, Ni ne abincin da ya sauko daga sama. Yahudawan suka ce, Ashe, wannan ba Yesu ne ba, dan Yusuf, wadda mun san duk babansa da mamarsa, to, yaya yanzu zai ce, Na sauko ne daga sama?' Yesu ya amsa musu ya ce, Ku bari yin gunaguni a tsakaninku, ba mai iya zuwa wurina, sai dai in uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi, ni kuwa zan tada wannan mutum a ranar ƙarshe. An rubuta a cikin littattafan annabawa cewa, Dukansu Allah ne zai koya musu, to, duk wanda ya ji, ya kuma koya a wurin uban, yakan zo wurina. ba wanda ya taɓa ganin Uban, sai dai wanda ya fito daga wurin Allah, shi ne kaɗai ya taɓa ganin Uban. Hakika ina gaya muku, duk wanda ya ba da gaskiya yana da rai na har abada, ni ne abinci mai ba da rai, kakanin kakaninku sun ci mana a daji, amma duk da haka suka mutu. Amma ga abinci mai saukowa daga sama, domin duk wanda ya ci wannan abinci ba zai mutu ba. ni ne abincin rai da ya sauko daga sama, duk wanda ya ci wannan abinci zai rayu har abada, wannan abinci naman jikina ne, wanda zan bayar domin duniya ta sami rai. Sai Yahuda suka shiga gardama mai zafi a tsakaninsu, suna cewa, Yaya mutumin nan zai ba mu naman jikinsa mu ci? Sai Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku. in ba kun ci naman jikin ɗan mutum, kun kuma sha jininsa ba, ba ku da rai a cikinku kenan. Duk wanda yake cin naman jikina, yake shan jinina kuma, yana da rai na har abada, zan kuwa tashe shi a ranar ƙarshe. Domin naman jikina abinci ne na gaskiya, jinina kuma abin sha ne na gaskiya. Duk wanda yake cin naman jikina, yake kuma shan jinina, yana rayuwa a cikina, ne kuwa a cikinsa, kamar yadda Uba mai rai ya aiko ni, saboda shi ne kuma nake rayuwa, haka ne kuma wanda ya mai da ni abincinsa zai rayu saboda ni, ni ne abincin da ya soko daga sama, kakannin kakaninku sun ci mana, amma duk da haka suka mutu, amma duk mutumin da ya ci wannan abincin zai rayu har abada. Yesu ya faɗa duka waɗannan abubuwa ne a lokacin da yake koyarwa a cikin majami'a a kafar nahu. Da jin haka, sai da yawa daga cikin almajiransa suka ce, Wannan magana mai wuya ce, wa zai iya ya karɓe ta? Yesu kuwa da yake ya sani cewa, almajiransa suna gunaguni a kan wannan koyarwa, sai ya ce musu, Wannan koyarwar ta ɓata muku rai ne? To, yaya ranku zai zama kenan, in kuka ga ɗan mutum yana hawa zuwa inda ya fito, ruhu ne yake ba da rai, jiki ba shi da ikon yin komai, kalmomin da na faɗa muku, ruhu ne da kuma rai. Amma akwai waɗansunku da ba su ba da gaskiya ba. Gama tun farko Yesu ya san waɗanda ba su ba da gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi, sai Yesu ya kara da cewa, shi ya sa na gaya muku cewa, Babu wanda zai iya zuwa wurina, sai dai Uban ya ba shi iko. Bayan wannan maganar da Yesu ya yi, sai da yawa daga cikin mutanen da suke binsa suka bar shi, suka kuma daina binsa. Sai Yesu ya tambaye sha biyun nan ya ce, Kuma kuna so ku tafi ne? Siman Bitrus ya amsa masa ya ce, Ubangiji, wurin wane ne za mu je? Ai, kai ne. kake da magana mai ba da rai na har abada mu kuwa mun ba da gaskiya mun kuma sani cewa kai ne mai tsarkin nan na Allah sai Yesu ya amsa ya ce na zaɓi dukanku goma sha biyu amma ɗayanku shaiɗan ne wato yana nufin Yahuda dan simon Iskariyoti don shi ne zai bashe shi ko da yake shi ɗaya daga cikin sha biyun nan ne Yohana Sura bakwai Bayan wannan Yesu ya zazzaga cikin Galili, amma bai so ya yi tafiya cikin Yahudiya ba, don Yahudawan da suke can suna nema su kashe shi. Bikin bukoki na Yahudawa ya yi kusa kenan, sai uwan Yesu suka ce masa, Ya kamata ka tashi daga nan ka tafi Yahudiya domin almajiranka su masu ga ayyukan ban mamaki da kake yi. Ai, duk wanda yake son a san shi sosai. ba ya ɓoye abin da yake yi, tun da yake kana yin waɗannan abubuwa, ai, sai ka nuna kanka domin duniya ta san ka. Gama su uwan Yesu ma ba su ba da gaskiya gare shi ba, sai Yesu ya ce musu, Lokacina bai zo ba tukunna, amma a wajenku kowane lokaci daidai ne, kukan duniya ba za ta iya kinku ba, amma ni take ki, domin ina faɗa mata mugayen ayyukan da take yi. ku dai ku tafi bikin, ni ba zan tafi wannan biki ba, gama lokaci na bai yi ba tukunna. Bayan da Yesu ya faɗa musu wannan magana, sai ya ɗan dakata a Galili, amma bayan da ‘yan uwansa suka tafi bikin, sai Yesu ya tafi, amma a boye ba a fili ba. Yahudawa suna ta nemansa a wurin bikin, suna tambaya cewa, Ina mutumin yake? a cikin taron nan mutane suna ta maganganu da junansu a boye a kan Yesu, waɗansu suna cewa, Shi mutumin kirki ne, waɗansu kuma suna cewa, A'a, ai, yana rudin mutane ne. Amma ba wanda ya yi ƙarfin hali ya yi magana a kan Yesu a fili, saboda suna tsoron shugabannin Yahudawa da aka ci rabin lokaci biki. sai Yesu ya shiga haikali ya fara koyarwa. Sai shugabannin Yahudawa suka yi mamaki suka ce, Wannan mutum bai taɓa zuwa makaranta don koyon karatu ba, ta yaya ya zama goni haka? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abubuwan da nake koyarwa ba nawa ba ne, amma na wanda ya aiko ni ne. Duk wanda ya zaɓi yin abin da Allah yake so, zai sani cewa koyarwa ta ta fito daga wurin Allah ne, ba wurina ba, wanda yake koyar da abubuwa na kansa, yana kokarin ɗaukaka kansa ne, amma wanda yake kokarin ɗaukaka wanda ya aiko shi, shi ne mai gaskiya, kuma ba shi da rashin gaskiya a cikinsa. Ashe, ba Musa ne ya ba ku koyarwa ba, amma duk da haka, ba wani a cikinku wanda yake kiyaye koyarwar, me ya sa kuke so ku kashe ni?’ mutanen suka amsa suka ce, Kana da aljani a cikinka, su wane ne suke so su kashe ka? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Na yi abin ban mamaki guda ɗaya tak, amma kun yi mamaki dukanku. Musa ya ba ku umarnin kaciya, ko da yake ba shi ne ya fara ba, amma kakanin kakaninku ne, duk da haka kukan yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako. To, idan ana iya yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako, domin dai a yi biyaya ga koyarwar Musa, to, me ya sa za ku yi fushi da ni saboda na warkar da jikin mutum sare a ranar hutu? Kada ku yi shari'a bisa ga yadda abubuwa suke a ganin ido, amma ku yi shari'a bisa ga abin da yake daidai. Sai waɗansu mutanen Urshalima suka ce, Ashe, ba wannan ne mutumin da suke neman su kashe ba gashi nan kuwa yana magana a fili ba su ce masa kome ba ko shugabannin sun riga sun yarda cewa shi ne almasihu kenan gashi mun san inda mutumin nan ya fito amma sa'an da almasihu na gaske ya zo ba wanda zai san inda ya fito yesu yana koyarwa a haikalin kenan sai ya daga murya ya ce kun dai sani, kun kuma san inda na fito, amma ban zo da ikon kaina ba, wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa ba ku san shi ba, amma ni na san shi, gama daga wurinsa na fito, shi ne kuwa ya aiko ni. Da Yesu ya faɗa wannan magana, sai mutanen suka nema su kama shi, amma ba wanda ya taba shi, gama lokacinsa bai yi ba. Duk da haka, mutane da yawa a cikin jama'ar suka gaskanta da Yesu suna cewa, Shin, lokacin da almasihu zai zo, zai yi alamun ban mamaki fiye da abubuwan da mutumin nan yayi ne? Farisiyawa suka ji mutane suna magana a hankali da juna a kan Yesu. Sai manyan firistoci da farisiyawa suka aiki masu gadin haikali su kamo shi, sai Yesu ya amsa ya ce, Lokacin da zan zauna tare da ku ya rage ɗan kaɗan, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni, za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, inda nake zuwa, ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahudawa suka yi magana da juna suka ce, Ina ne zai tafi, har da ba za mu same shi ba, ko za shi wajen Yahudawa da suke a warwatse suna zama a Helenawa ne, ya koya wa Helenawa a can. me yake nufi da ya ce, Za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba? Me yake nufi kuma da inda nake ba za ku iya zuwa ba? A ranar karshe ta bikin, wanda kuma ta zama babbar rana ta bikin, Yesu ya tsaya ya daga murya ya ce, Duk mai jin kishin ruwa ya zo wurina ya asha, duk mai ban gaskiya gare ni, rafuffukan ruwa mai ba da rai za su fito daga zuciyarsa, kamar yadda rubutacciyar magana Allah ta faɗa. Yesu yana magana ne a kan Ruhu mai tsarki, wanda masu ba da gaskiya gare shi za su karba, domin a wannan lokaci ba a ba da Ruhu mai tsarki ba tukuna, saboda ba a riga an ɗaukaka Yesu ba. Da mutanen suka ci wannan maganar da Yesu ya yi, sai suka ce, Ba shakka. wannan shine annabin nan waɗansu kuwa suka ce wannan shine almasihun amma har yanzu waɗansu suka ce ashe almasihu daga galili zai fito ba rubutacciyar magana allah ta faɗa cewa almasihu zai fito daga zuriyar dauda ne ba ba kuma zai fito daga beltalaham kauyen da dauda ya zauna ne ba sai bakin mutane ya rabu a kan yesu waɗansunsu suka so su kama shi amma ba wanda ya taba shi da masu gadi suka koma sai manyan firistoci da shugabannin farisiyawa suka tambaye su suka ce me yasa ba ku kawo shi ba sai dogarawan suka amsa suka ce ai babu mutumin da ya taba magana kamar wannan mutum farisiyawan suka ce wa dogarawan af har kuma ya ruɗe ku kenan ko akwai wani daga cikin shugabanni ko farisiya wanda ya ba da gaskiya gare shi, amma wannan taron da ba su san kome a kan koyarwar Musa ba, ai, la'anannu ne. Nicodemus kuwa, wanda ya je wurin Yesu a da, wanda kuwa yana ɗaya daga cikin kungiyarsu, ya ce musu, Bisa ga koyarwar mu ba za mu iya hukunta mutum ba, sai an ji daga bakinsa, don a san abin da yake yi. sai suka amsa masa suka ce, Kai ma mutumin Galili ne, ka bincika rubutacciyar maganar Allah ga gani mana, ai, ba wani annabin da zai zo daga Galili. Sai kowa ya tafi gida. Yohana Sura takwas Amma Yesu ya tafi tudun itatuwan zaitun, da sassafe kuma Yesu ya sake shiga haikali, dukan mutane suka zo wurinsa. ya kuwa zauna yana koya musu sai malaman koyarwar musa da farisiyawa suka kawo wata macen da aka kama ta tana yin zina suka sa ta tsaya a tsakiyarsu sai suka ce wa yesu malam macen nan an kama ta ne tana cikin zina to koyarwar musa ta umurce mu mu jajjefe irin waɗannan da duwatsu har su mutu kai kuwa me ka ce? Sun yi wannan tambaya ne domin su gwada shi, domin dai su sami wani laifin da za su yi kararsa a kai, amma Yesu ya yi sunkuya, ya yi rubutu a kasa da yatarsa. Da suka dinga yi wa Yesu tambayoyi, sai ya tashi tsaye ya ce musu, To, duk wanda bai taba yin zunubi a cikinku ba, ya fara jefanta da dutse. Sai Yesu ya sake sunkuyawa. ya yi rubutu a kasa. da suka ji haka kuwa suka fara tashi daga wurin daya-daya tun daga babban su zuwa su, aka bar yesu shi kadai da macen a tsaye a gabansa sai yesu ya mike tsaye ya tambaye ta ya ce uwar gida ina suke ba wanda ya hukunta ki sai ta amsa ta ce mai girma babu kowa sai yesu ya ce ni ma ban hukunta ki ba, ki tafi, amma kaɗa ki ƙara yin zunubi. Sai Yesu ya kara yi wa mutane magana ya ce, Ni ne hasken duniya, duk wanda yake bi na, ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami haske na rai. Sai Farisiyawa suka ce wa Yesu, Kana yi wa kanka shaida, shaidarka kuwa ba tabbatacciya ba ce. Yesu ya amsa musu ya ce, Ko da ma na yi shaida a kaina, ai, shaida ta gaskiya ce, gama na san inda na fito, da kuma inda za ni, amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda za ni. Ku kuna yin shari'a ne bisa ga ganin mutum, ni kuwa ba na yi wa kowa shari'a, amma ko da ma zan yi shari'a, shari'a ta ta gaskiya ce, gama ba ni ne kaɗai ba. amma Ubana wanda ya aiko ni yana yi tare da ni. A cikin koyarwarku an rubuta cewa, Idan shaidu biyu sun faɗa abu iri ɗaya, to, dole ne a karɓi shaidarsu. To, ni ina ba da shaida wa kaina, Uba kuma wanda ya aiko ni, shi ne na biyun. Sai suka tambaye shi, suka ce, Ina uban nan naka yake? Yesu ya amsa musu, ya ce, ba ku san ni ba, ba ku kuma san Ubana ba, da kun san ni, da kun san Ubana ma. Yesu ya faɗa wannan magana ne a lokacin da yake koyarwa kusa da inda ake ajiye kudin baiko a haikali, amma duk da haka ba wanda ya kama shi, don lokacinsa bai yi ba tukuna. Sai Yesu ya kara gaya wa mutanen cewa, Zan tafi, za ku kuwa neme ni, za ku kuma mutu cikin zunubinku. inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba. Wannan ya sa shugabannin Yahudawa suka ce, Wato, zai kashe kansa ne da ya ce, Inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba? Amma Yesu ya ci gaba da cewa, Ku daga nan, kasa kuke, ni kuwa na fito daga sama ne, ku na duniyar nan ne, ni kuwa ba na duniyar nan ba ne, shi ya sa na ce muku. za ku mutu cikin zunubanku, domin in ba ku ba da gaskiya cewa ni ne shi wanda na gaya muku nake ba, za ku mutu cikin zunubanku. Sai suka tambayi Yesu suka ce, Kai wane ne? Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ne wannan da na faɗa muku tun daga farko, akwai abubuwa da yawa da zan iya faɗa game da ku, in kuma hukunta. amma ina gaya wa mutane abubuwan da na ji daga wurin wanda ya aiko ni ne, kaɗai, kuma yana faɗin gaskiya ne. Mutanen ba su gane cewa yana magana da su ne game da Uban ba, shi ya sa Yesu ya ce musu, A lokacin da za ku ɗaga ɗan mutum, a lokacin nan ne za ku gane ni ne shi, za ku gane cewa ba na yin komi da ikon kaina. amma ina faɗin abin da Uba ya koya mini ne kawai, wanda ya aiko ni kuwa yana tare da ni, bai bar ni kadai ba, gama kullum ina yin abin da yake so. A lokacin da Yesu yake faɗin waɗannan abubuwa, mutane da yawa suka gaskanta da shi, sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskanta da shi. In dai kun ci gaba da rike koyarwata, ko almajirai na ne na gaske. sa'an nan za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ba ku yanci. Suka amsa masa suka ce, Ai, mu zuriyar Ibrahim ne, ba mu taɓa zama bawan kowa ba, to, me yasa ka ce za mu sami yanci? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Gaskiya ina gaya muku, duk mai yin zunubi bawan zunubi ne, ai, bawa baya zama a gida har abada, amma ɗa na gida ne har abada. Saboda haka, idan ɗan ya yantar da ku, za ku sami yanci na gaske, na san dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuna so ku kashe ni, domin ba ku karɓi koyarwata ba. Ina faɗa muku, abin da na gani a wurin Ubana, amma ku kuna yin abin da kuka ji daga Ubanku. Suka amsa masa. suka ce, To, ai, Ibrahim ne ubanmu. Sai Yesu amsa musu ya ce, Inda ku ’ya'yan Ibrahim ne, da kun yi abubuwan da shi Ibrahim ya yi, ni mutum ne mai faɗin gaskiya wadda na je daga wurin Allah, amma kuna ku kare ku kashe ni. To, ai, Ibrahim bai yi irin wannan abu ba, saboda haka, kuna yin abin da ubanku yake yi ne. amma Yahudawan suka ce, Mu ba shegu ba ne, Allah ne Ubanmu, kuma shi ne kaɗai Uban da muke da shi. Yesu ya ce musu, Da a ce Allah ne Ubanku, da kun kaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, yanzu gane a nan, ban zo da ikon kaina ba, Allah ne ya aiko ni. Me ya sa ba ku gane magana ta ba, saboda ba ku iya saurari koyarwa ta ba. ku na ubanku shaiɗan ne, kuma kuna so ku yi abin da yake so, shi mai kisa ne tun farko, kuma ba ruwansa da gaskiya, domin babu gaskiya a cikinsa. Duk lokacin da yake karya yana nuna halinsa ne, gama shi mai karya ne, uban karya kuma, amma saboda ina faɗin gaskiya, ba ku gaskanta da ni ba, wane ne a cikinku yana da shaida wadda tana nuna na taɓa yin zunubi? In kuwa gaskiya nake faɗa, to, me yasa ba ku gaskanta ba? Wanda yake na Allah, yakan saurari abin da Allah yake faɗa, amma ku ba ku saurari abin da Allah ya faɗa ba, don ku ba na Allah ba ne. Yahudawa suka amsa masa suka ce, Ashe, ba gaskiyarmu ba kuwa, da muka ce kai mutumin Samariya ne, wanda yake da aljanni? Yesu ya amsa ya ce, ni ba mai aljani ba ne, ina girmama Ubana ne, amma ku kuwa kuna kaskantar da girmana, ba ni nake nema wa kaina ɗaukaka ba, akwai wani wanda yake nema mini, shi ne kuma mai yin hukunci. Akika ina gaya muku, duk wanda yake biyaya da koyarwata ba zai taɓa mutuwa ba sam. Sai Yahudawan suka ce masa, To, yanzu kam. mun tabbata kana da aljanni ai ibrahim da annabawa sun mutu amma kai ka ce duk wanda yake biyayya da koyarwa ta ba zai taba mutuwa ba sam kana tsammani ka fi babanmu ibrahim ne shi kuwa ya mutu haka nan ma annabawa sun mutu kana tsammani kai wane ne yesu ya amsa musu ya ce idan na ɗaukaka kaina wannan ɗaukaka ba bakin kome take ba wanda yake ɗaukaka ni shi ne Ubana, wanda kuke cewa wai shi ne Allahnku, ku ba ku san shi ba, amma ni na san shi, da a ce na ce muku ban san shi ba, da na zama mai ƙarya kamar ku, amma na san shi, ina kuma biyaya da abin da yake faɗa. Gashi Ubanku Ibrahim ya yi farin ciki sosai, don dai ya sami ganin zamanina, ya kuwa gan shi. ya kuma yi murna. Sai Yahudawa suka ce wa Yesu, Gashi, har yanzu baka ma kai shekara hamsin ba tukuna, kuma kana cewa kaga Ibrahim? Yesu ya ce musu, Gaskiya ina gaya muku, tun ba a haifi Ibrahim ba, ina nan. Da Yesu ya faɗa wannan magana, sai suka debo duwatsu domin su jajjafe shi, amma Yesu ya boye kansa. ya fita ya bar haikalin Yohana Sura tara Yesu yana wucewa kenan, sai ya ga wani mutum wanda tun haifuwarsa makaho ne, sai almajiransa suka tambaye shi suka ce, Malam, zunubin wane ne ya sa an haifi wannan mutum makaho? Zunubinsa ne ko zunubin iyayensa? Yesu ya amsa ya ce, ba wai saboda mutumin nan ko iyayensa sun yi zunubi ba ne, amma an haife shi makaho ne domin a nuna ikon aikin Allah a kansa, dole ne mu ci gaba da yin aikin wanda ya aiko ni, tun da sauran rana, ai, dare yana nan zuwa, a lokacin da ba wanda zai iya aiki, muddin ina nan a duniya, ne ne hasken duniya. Da ya fada haka sai ya tofa miyau a kasa. ya kwaba kasa da shi sai ya dabe kasar nan da ya kwaba ya shafa idanun mutumin ya ce wa mutumin je ka ka wanke ido a ruwan tafkin silwan wannan kalma kuwa tana nufin aika sai mutumin ya je ya wanke ido ya dawo idanunsa suna gani makwabtansa da waɗanda suka saba ganinsa yana bara a da suka ce ashe ba wannan ne kan zauna yana bara ba? Wadansu suka ce, Shi ne mana, wadansu kuwa suka ce, A'a, sun dai kama ne kawai. Amma mutumin da kansa ya ce, Ai, ni ne mutumin. Sai suka tambaye shi suka ce, To, yaya aka yi idanunka suka bude? Ya amsa ya ce, Mutumin nan da ake ce da shi Yesu. ne ya kwaba kasa ya shafa mini a idanu, ya ce mini, Je ka ka wanke ido a ruwan Silewan, na kuwa je na wanke sai na samu gani. Suka tambaye shi suka ce, Ina mutumin yake? Sai ya ce, Ban sani ba. Sai mutanen suka kai wa Farisiyawa mutumin da yake makaho a da. To, A ranar hutu ta mako ne, Yesu ya kwaba kasa ya bude wa mutumin ido. Saboda haka, Farisiyawa suka tambaye shi yadda aka yi ya sami gani, sai mutumin ya ce, Ya kwaba kasa ne, ya shafa mini a idona, na wanke yanzu ina gani. Waɗansu Farisiyawa suka ce, Mutumin nan ba daga wurin Allah ya fito ba, don baya kiyaye ranar hutu ta mako. Amma waɗansu suka yi tambaya suka ce, Yaya mutum mai zunubi zai iya yin alamun ban mamaki haka? Sai ra'ayinsu ya rabu, sai suka sake tambaye mutumin suka ce, Menene ra'ayinka game da wannan mutum, tun da yake kai ne ya buɗe maka ido? Mutumin ya amsa musu ya ce, Ai, annabi ne shi. Shugabannin Yahudawa kam. ba su ba da gaskiya ba cewa mutumin nan makaho ne a da kuma yanzu yana gani saboda haka suka aika aka kira iyayensa suka tambaye su suka ce wannan ɗanku ne kun ce an haife shi makaho to ta yaya ya iya gani yanzu sai iyayen suka amsa suka ce mun dai san wannan ɗanmu ne kuma an haife shi makaho ne amma mu kam ba mu san yadda aka yana gani yanzu ba, ba mu ma san wanda ya buɗe masa ido ba, ku tambaye shi, ai, shi ba yaro ba ne, zai faɗa da bakinsa. Iyayensa sun faɗa haka ne domin tsoron shugabannin Yahudawa, don dama Yahudawa sun shirya cewa duk wanda ya ce Yesu ne almasihu, za a kore shi daga majami'a. Shi yasa iyayensa suka ce, Ai, shi ba yaro ba ne. ku tambaye shi. Sai farisiyawan suka sake kira mutumin nan da yake makaho a da, suka ce masa, Ka faɗi gaskiya don ka ɗaukaka Allah, mu kam mun san mutumin nan da ya warkar da kai mai zunubi ne. Sai ya amsa ya ce, Ho mai zunubi ne, ni bai sani ba, abu ɗaya kam na sani, da ni makaho ne, yanzu kuwa ina gani. Suka tambaye shi kuma suka ce, Me ya yi maka, ta yaya ya buɗe maka ido? Ya amsa musu ya ce, Na riga na faɗa muku, ba ku ji ni ba ne, don me kuka so ku sake ji, ko kuma kuna so ku zama almajiransa ne? Sai suka zagi mutumin suka ce, Kai ne dai almajirinsa, amma mu kam almajiran Musa ne. mun dai sani Allah ya yi magana da Musa, amma wannan mutum kam ba mu san inda ya fito ba. Sai mutumin ya amsa musu ya ce, Yau ga abin mamaki, ba ku san inda ya fito ba, gashi kuwa ya bude mini ido. Mun sani, Allah baya sauraron masu zunubi, amma yana sauraron duk wadda yake yi masa sujada, yana kuma yi masa biyayya. tun farkon duniya ba a taba jin wani ya bude idon wadda aka haifa makaho ba ai da mutumin nan ba daga wurin Allah ya fito ba da ba zai iya yin komi ba suka amsa masa suka ce kai da aka haife ka cikin zunubi kana kokari ka koya mana ne sai suka kore shi yesu ya ji labari cewa sun kore mutumin da ya same shi sai ya tambaye shi ya ce, Ka ba da gaskiya ga ɗan Allah? Mutumin ya amsa ya ce, Mai girma, wane ne shi? Ka faɗa mini don in ba da gaskiya gare shi. Yesu ya ce masa, Ai, ka gan shi, shi ne ma mai magana da kai. Sai mutumin ya ce, Ubangiji, na ba da gaskiya. Ya kuma yi masa sujada, Yesu ya ce, na shigo duniyar nan ne domin in yi shari'a, domin waɗanda ba sa gani su sami gani, waɗanda suke gani kuma su zama makafi. Da farisiyawan da suke kusa da shi suka ji haka, sai suka ce masa, Wato, kana cewa mu ma makafi kenan? Yesu ya ce musu, Ai, da makafi ne ku, da ba ku da alhakin zunubi, amma da yake kun ce kuna gani, to, allakin zunubanku yana nan daram. Yohana Sura goma Akika ina gaya muku, duk wanda bai shiga wurin da ake ajiye tumaki ta kofa ba, amma ya haura ya shiga ciki ta wani gefe, to, shi ɓarawo ne, ɗan fashe ne kuma, wanda ya shiga ta kofar kuwa, shi ne makiyayin tumakin. mai gadin kofar yakan buɗe masa, tumakin kuma sukan saurari muryar makiyayin, yakan kira tumakinsa da sunayensu, ya bi da su ya kai su waje. Bayan da ya fitar da dukan nasa waje, sai ya yi tafiya a gaba, tumakin kuma suna binsa a baya domin sun san muryarsa. Ba za su bi bako ba, sai dai su guje shi, don ba su san muryar bako ba. Yesu ya fada wa mutanen wannan misali, amma ba su gane abin da yake fada musu ba, domin haka Yesu ya sake ce musu, Akika ina gaya muku, ni ne kofar tumakin, duk waɗanda suka zo, kafin ni, barayi ne da yan fashi, kuma tumakin ma ba su ji su ba, ni ne kofar, wanda ya shiga ta wurina zai sami ceto, zai shiga ya kuma fita yana kiwo. barawo yakan zo ne kawai don sata da kisa da kuma alakarwa, amma na zo ne domin su sami rai, su kuma same shi cikakke. Ni ne makiyayi mai kyau, makiyayi mai kyau kuwa shi ne yakan ba da ransa domin tumakin, ɗan hayar da aka yi hayarsa don kiwo, shi ba makiyayi ba ne, tumakin kuma ba nasa ba ne, saboda haka, da ganin kirkeci yana zuwa da gudu, sai ya bar tumakin ya gudu, kirkeci kuwa ya kama tumakin ya kuma warwasar da sauran. Mutumin ya gudu ne domin aikin kuɗi ne kawai yake yi, kuma ba abin da ya dame shi da tumakin. Ni ne makiyayi mai kyau, na san nawa, nawa kuma sun san ni, kamar yadda dai na san uba, uban kuma ya san ni, ina kuma ba da raina domin tumakin, ina da waɗansu tumaki kuma waɗanda ba na wannan garke ba ne, su ma dole ne in kawo su, za su kuwa saurari muryata, za su zama garke ɗaya, makiyaye ɗaya kuma, abin da ya sa Uba yana kaunata kenan, saboda ina ba da raina domin in sake ɗauko shi kuma, ba mai kwashe mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma, abin da Ubana ya umarce ni in yi kenan. Saboda wannan magana da Yesu ya yi, sai Yahudawa suka shiga muhawara da juna kuma, da yawa daga cikinsu suka ce, Ai, yana da aljani ne, shi yasa yake hauka, don me za ku saurare shi? Amma waɗansu kuwa suka ce, A'a, ai, wannan magana ba ta mai aljani ba ce, ashe, aljani zai iya budewa makaho ido? Lokacin sanyi ne, ana kuma bikin mikawar haikali a Urshalima, Yesu kuwa yana zagaya a zauren Solomon a cikin haikali, sai Yahudawa suka kewaye shi, suka ce masa, Har yaushe za ka bar mu cikin shakka, in dai kai ne almasihun, ka gaya mana a fili. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, na riga na gaya muku, ba ku ba da gaskiya ba, ayyukan da nake yi a cikin sunan Ubana su ne suke nuna kowane ne ni, amma ba ku ba da gaskiya ba, domin ku ba tumakena ba ne, gama tumakena sukan yi biyaya da abin da nake faɗa, na san su, suna bina kuma, ina ba su na har abada, kuma ba za su taɓa mutuwa ba. kuma ba wanda zai kwace su daga hannuna. Ubana wanda ya bani tumakin ya fi duka girma, ba kuwa mai iya kwace tumakina daga hannunsa, da ni da uban ɗaya ne. Sai Yahudawa suka sake debo duwatsu domin su jejjefe shi, sai Yesu ya amsa musu ya ce, Na yi muku ayyuka masu kyau masu yawa kuma daga wurin uba, akan wanne a cikinsu za ku jejjefe ni?’ Yahudawa suka amsa masa suka ce, Ai, ba don wani aiki mai kyau da kayi yi ne za mu jajjefe ka ba, amma don maganar sabo ga Allah ne, kai da kake mutum kawai kana mai da kanka daidai da Allah. Yesu ya amsa musu ya ce, Ai, a rubuce yake, a koyarwar ku cewa Allah ya ce, Na ce ku alloli ne, mun dai san cewa rubutacciyar magana Allah bata ta ƙarya, idan Ubangiji ya ce da waɗanda suka ji sakonsa alloli, to, ni wanda Uba ya keɓe ya kuma aiko ni duniya, maganar reni ga Allah nake yi kenan da na ce, Ni ɗan Allah ne, in ba ayyukan da Ubana yake yi su nake yi ba, to, kada ku gaskanta da ni, amma in su nake yi. ko ba ku gaskanta da ni ba, ku gaskanta da ayyukan, don ku sani, ku kuma gane cewa, Ubana yana cikina, ni kuma ina cikin Uban. Sai suka sake yin kokarin kama Yesu, amma ya fita daga hannunsu. Sa'an nan Yesu ya sake komawa ketaren kogin Yodan, wurin da Yohana ya yi baftisma da farko, ya zauna a can. Sai mutane da yawa suka zo wurinsa, mutane suka dinga cewa, Ai, Yohana bai taɓa yin alamar ban mamaki ba, amma duk abin da ya faɗa game da wannan mutum gaskiya ne. A wannan wuri kuwa, mutane da yawa suka ba da gaskiya ga Yesu. Yohana Sura goma sha ɗaya Akwai wani mutum mai suna Li'azaru, wanda ya yi rashin lafiya a ƙauyen Betani, Betani kuwa ƙauyen su Maryamu ne da ‘yar uwarta Marta. li'azaru wanda ba shi da lafiya dan uwan maryamu ne ita ce ta shafa wa ubangiji man kanshi ta kuma share kafafunsa da gashinta to yan uwan nan mata suka aika wa yesu suka ce ubangiji gashi wanda kake kaunan nan ba shi da lafiya da yesu ya ji haka sai ya ce wannan rashin lafiya ba zai kai shi mutuwa ba amma zai kawo ɗaukaka ne ga Allah a kuma girmama ɗansa. Yesu kuwa ya kaunaci Marta da yar'uwarta da kuma Li'azaru, amma duk da haka da ya sami labari cewa Li'azaru ba shi da lafiya, ya kara zama kwana biyu a wurin da yake, bayan haka ya ce wa almajiran. Mu koma Yahudiya. Almajiran suka ce masa, Malam, kwana-kwanan nan fa Ya yafudawa suka nema su jejjefe ka kuma za ka sake komawa can yesu ya amsa ya ce ba awa goma sha biyu ne yini guda ba to duk wanda yake tafiya da rana baya tuntube don yana ganin hasken duniyar nan amma duk wanda yake tafiya da dare yakan yi tuntube don babu haske a wurinsa bayan da yesu ya fada waɗannan abubuwa ya kara ce musu, Abokinmu Liyazaru ya yi bacci, amma za ni in tashe shi daga baccin. Sai almajiran suka ce masa, Ubangiji, in dai barci ya ɗauke shi, ai zai warke. Yesu yana nufin Liyazaru ya mutu ne, amma su almajiransa suna tsammani yana barcin hutawa ne. Sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, Liyazaru ya mutu, saboda ku ne. ina farin ciki, yadda ba na wurin, domin ku ba da gaskiya, amma mu dai tafi wurinsa. Sai Toma, wanda ake ce da shi yan biyu, ya ce wa uwansa almajirai, Mu ma mu tafi, mu mutu tare da shi. Da Yesu ya kai wurin, ya ji cewa Liyazaru ya mutu, har an yi kwana hudu da binne shi a kabari, Betani kuwa kusa da Urshalima yake. bai kai kilomita uku ba yahudawa da yawa suka zo su yi wa malta da maryamu ta'aziyar dan uwansu da malta ta ji cewa yesu yana zuwa sai ta tafi domin ta marabce shi maryamu kuwa ta zauna a gida sai malta ta ce wa yesu ubangiji ai da kana nan da dan uwana bai mutu ba ko yanzu ma na sani allah zai baka duk abin da ka roke shi yesu ya ce mata Dan uwanki zai tashi. Malta ta ce masa, Na sani zai rayu kuma a tashin matattu a ranar ƙarshe. Sai Yesu ya ce mata, Ai, ne ne tashin matattu, ne ne kuma rai, wanda yake a raye, yake kuwa gaskanta da ni, ba zai mutu ba har abada. Kin gaskanta da wannan? Sai Malta ta amsa ta ce, Iya eh, Ubangiji. na ba da gaskiya cewa kai ne almasihun nan don Allah wanda ke zuwa duniya. Da ta faɗa haka, sai ta je ta kirawo uwarta Maryamu, ta ce, Malam ya zo, kuma yana kiranki. Da jin haka, Maryamu ta yi maza, maza ta tashi ta tafi wurin Yesu. To, Yesu dai bai riga ya shiga cikin kauyen ba tukuna, har yanzu yana wurin da Marta ta marabce shi. da Yahudawan da suke tare da Maryamu a cikin gida suna mata ta'aziya, suka ga ta tashi da sauri ta fita, sai suka bi ta suna tsammani za ta kabarin ne, ta yi kuka a can. Da Maryamu ta kai inda Yesu yake, ta gan shi, sai ta fadi a gabansa, ta ce masa, Ubangiji, ai da kana nan da uwana bai mutu ba. Da Yesu ya ga tana kuka. yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka sai abin ya dami yesu a zuciya sosai sai ya ce ina ne kuka binne shi suka ce masa ubangiji zo ka gani sai yesu ya yi hawaye saboda haka yahudawa suka ce dubi yadda yake kaunarsa amma waɗansu daga cikinsu suka ce wa junansu ya bude idanun makahon can to me yasa bai yi wani abu wanda zai hana wannan mutum mutuwa ba da yesu ya sake damuwa a ransa sosai ya tafi kabarin kabarin kuwa kogon dutse ne da wani dutse kuma aka rufe bakin sai yesu ya ce ku ture dutsen amma malta yar uwar mutumin da ya mutu ta ce wa yesu ubangiji ai yanzu ya yi wari don yau kwanansa hudu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, Ba na riga na gaya miki cewa, idan kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah ba? Sai suka ture dutsen, Yesu kuwa ya daga kai sama ya ce, Ya uba, na gode maka da ka saurare ni, ko dama na sani kullum kana saurare ni, amma na faɗa haka ne domin mutanen da suke saye a nan. su ba da gaskiya kai ne ka aiko ne. Da ya faɗa haka, sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Liyazaro, fito! Sai mutumin da ya mutu din ya fito, kafa da hannu a daure da guntayen yadi, fuskarsa kuma a nade take da zanen da aka binne shi da shi. Sai Yesu ya ce musu, Ku kunce shi ya tafi. Saboda haka, yahudawa da yawa da suka so ziyarar maryamu suka ga abin da yesu ya yi suka ba da gaskiya gare shi amma waɗansunsu suka tafi wurin farisiyawa suka gaya musu abin da yesu ya yi domin haka manyan firistoci da farisiyawa suka tara 'yan majalisa suka tambaye juna suka ce me muke yi ne ga wannan mutumin yana yin alamun ban mamaki da yawa, in fa muka kyale shi, yana yin abubuwan nan, dukan mutane za su ba da gaskiya gare shi, sa'an nan Romawa kuma za su zo su kwashe ƙasarmu da kuma haikalinmu. Amma dayansu mai suna Kayafa, wanda ya kasance babban fris a wannan shekara, ya ce musu, Ku dai ba ku san kome ba sam, ba ku lura ba, ai, ya fi sauki mutum ɗaya ya mutu saboda mutane, da a ce dukan al'ummar ta hallaka. Wannan maganar da kayafa ya yi ba tunanin kansa ba ne, amma da yake shi ne babban fris a wannan shekara, ya yi anabci cewa Yesu zai mutu saboda al'ummar Yahudawa, ba ma saboda Yahudawa kadai ba, amma domin ya tattaro ‘ya'yan Allah waɗanda suka bazu ko'ina su zama ɗaya. Tun daga wannan rana, suka yi shawara yadda za su kashe Yesu. Saboda haka, Yesu bai kara tafiya cikin Yahudawa a fili ba, amma ya bar wurin, ya tafi ƙasar da take kusa da daji, ya shiga wani gari mai suna Ifraimim, a nan ne ya zauna da almajiransa Da bikin ketarewa na Yahudawa ya yi kusa, mutane da yawa daga kauye suka haura zuwa Urshalima, domin su tsabtace kansu. bisa ga al'adarsu kafin bikin suka yi ta neman yesu suna tsaitsaye a haikali suna tambayar juna suna cewa me kuka gani zai zo bikin kuwa domin dama manyan firistoci da farisiyawa sun ya sun ba da doka cewa duk wanda ya san inda yesu yake ya zo ya fada domin su kama shi yohana Sura goma sha biyu Bikin ketarewa ya rage sauran kwana shida kenan, sai Yesu ya je Betani, wato, inda Le'azaru, mutumin da Yesu ya tada shi daga matattu yake da zama. Nan aka yi masa abincin dare, Marta ce kuwa ta raba abincin, Le'azaru kuwa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ci abincin tare da Yesu. Sai Maryamu ta ɗauki kwalaba. cike da wajen rabin lita na naldi man kanshi mai tsada ta juya a kafafun yesu sa'annan ta share kafafun da gashin kanta kanshi mai dadi na wannan mai ya cika dukan gidan amma yahuda Iskarioti daya daga cikin almajiransa wato wanda zai bashe shi ya ce me yasa ba a sayar da man nan akan yawan kuɗin da lebura zai samu a ranaku ɗari uku sa'an nan ba masu bukata kuɗin ba yahuda ya faɗa wannan magana ne ba domin yana kula da masu bukata ba amma domin shi barawo ne gama shi ne mai rike jakar kudinsu kuma yakan sata daga ciki sai yesu ya ce kyaleta dama ta ajiye shi domin shirin ranar da za a binne ni ai, kullum masu bukata suna tare da ku, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari cewa Yesu yana a nan, sai suka zo, ba don Yesu shi kadai ba, amma domin su ga Azaru ma, wanda Yesu ya tashe shi daga matattu. Sai manyan firistoci suka yi shawara su kashe li'azaru shi ma, domin ta dalilin li'azaru ne, Yahudawa da yawa suna rabuwa da firistocin suna ba da gaskiya ga Yesu. Washe gari mutane da yawa waɗanda suka zo bikin ketarewa suka ji cewa Yesu yana kan hanya zuwa Urshalima sai suka daddauki rasan itatuwan dabino suka fifita suka karbe shi suna tada murya suna cewa osanna albarka ta tabbata ga mai zuwa a cikin sunan Ubangiji albarka ta tabbata ga sarkin Isra'ila. Da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau. kamar yadda aka rubuta cewa, Kada ku ji tsoro, ya ke zuciya ta Sihiyona, ga sarkinku yana zuwa akan ɗan jaki. Da farko almajalisa ba su gane abin nan ba, amma bayan da aka ɗaukaka Yesu, suka tuna cewa an yi wannan rubutu a kansa, kuma abubuwan sun faru daidai kamar yadda aka rubuta. mutanen da suke tare da shi a lokacin da ya kira Le'azaru ya fito daga kabari, ya kuma tashe shi daga matattu, suka yi ta fada wa mutane abin da Yesu ya yi. Mutane da yawa sun tafi su karbi Yesu ne, domin sun ji wannan alamar ban mamakin da ya yi, sai farisiyawa suka yi magana da juna suka ce, Ku duba fa, ba ku yi nasara ko kaɗan, gashi dukan duniya tana binsa. to a cikin waɗanda suka zo bikin domin yin sujada akwai waɗansu helenawa sai suka zo wurin filibus mutumin bai sai da ta galile suka ce masa mai girma muna bukata mu tattauna da yesu filibus ya je ya gaya wa andarawus sai su biyu suka tafi suka fada wa yesu sai yesu ya amsa musu ya ce lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum Akika ina gaya muku, in ba dai an binne kwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kadai, amma in ta mutu, sai ta ba da ’ya'ya da yawa. Duk wanda ya kiransa a duniyar nan zai kiyaye shi kenan, garai na ar abada. Duk wanda zai yi mini idima dole ne ya bi ni, a duk inda nike kuwa, mai yi mini hidima zai kasance tare da ni, Ubana kuwa zai girmama duk wanda yake mini idima yanzu ina jin nauyi a raina, me zan ce kenan? In ce, ya uba, ka ɗauke mini wannan lokaci? A'a, ai, dama na zo musamman domin wannan lokaci ne, ya uba, ka ɗaukaka sunanka. Sai murya ta fito daga sama ta ce, Ai, na riga na ɗaukaka shi, zan kara ɗaukaka shi kuma. da mutanen da suke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi tsawa waɗansu kuwa suka ce mala'ika ne ya yi masa magana yesu ya ce musu wannan murya ta zo domin ku ne amma ba saboda ni ba yanzu ne za a yi wa duniyar nan shari'a yanzu ne kuma za a tumbuge mai mulkin duniyar nan sa'ad da an ɗaga ne daga ƙasa kuwa zan jawo dukan mutane zuwa wurina Yesu ya faɗa wannan ne domin ya nuna irin mutuwar da zai yi, sai mutanen suka ce wa Yesu, Ai, mu ta gaya mana cewa almasihu zai rayu har abada, to, yaya za ka ce lalle ne a ɗaga ɗan mutum, wane ne ɗan mutum ɗin? Yesu ya ce musu, Hasken yana tare da ku na ɗan karamin lokaci, ku yi tafiya tun hasken yana tare da ku, kada duwo ya same ku. mai tafiya cikin duhu bai san inda za shi ba, ku gaskanta da hasken tun kuna tare da shi, domin ku zama ’ya'yan aske. Bayan da Yesu ya yi wannan magana, sai ya tafi ya boye kansa daga gare su. Ko da yake, Yesu ya sha yin alamu ban mamaki da yawa a gabansu, duk da haka ba su ba da gaskiya gare shi ba. Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi Ishaya ya fada cewa, Ya Ubangiji, wa ya gaskanta sakonmu ga wa kuma aka bayyana masa abin da hannun Ubangiji ya aikata? Shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba, kamar yadda Isha ya kuma fada a wani wuri cewa, Ya mai da su makafi, ya kuma taurara zuciyarsu, domin kada su gane da idanunsu, su kuma gane a zuciya, har su juyo wurina in warkar da su. Ishaya ya fada haka ne. domin ya ga daukakar Yesu ya kuma ba da labarinsa. Duk da haka, mutane da yawa sun ba da gaskiya ga Yesu, har ma da yawa daga cikin shugabanninsu suka ba da gaskiya gare shi, amma don tsoron farisiyawa ba su ce sun gaskanta ba domin kada a kore su daga majami'a. Gama sun fi son yabo daga bakin mutane fiye da yabo daga wurin Allah, sai Yesu ya daga murya ya ce, Duk wanda yake ba da gaskiya gare ni, ba gare ni yake ba da gaskiya kadai ba, amma ga wanda ya aiko ni ne, duk wanda yake dubana yana kuma ganin wanda ya aiko ni ne, na zo kamar haske ne a cikin duniya, domin kada duk wanda yake ba da gaskiya gare ni ya zauna a cikin duhu. Duk wanda ya ji ta bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni ne mai yi masa hukunci ba. gama ba don in yi wa duniya hukunci na zo ba, amma domin in ceci duniya ne, wanda ya kini bai kuma karɓi magana ta ba, yana da mai yi masa hukunci, maganar da na faɗa, ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe. Abubuwan da nake koyarwa ba daga wurina ba ne, Ubana da ya aiko ni ne, ya umarce ni game da abin da zan faɗa da magana da zan yi, na kuma sani raina har abada. ana samunsa ne daga umarnin da Uba ya bayar, saboda haka duk abin da na faɗa, na faɗa daidai yadda Uba ya gaya mini in faɗa ne. Yohanna Sura goma sha uku Ana nan tun kafin bikin ketarewa ya yi, Yesu kuwa ya riga ya sani cewa lokacinsa ya yi da zai bar wannan duniya ya koma wurin Uba. Da yake Yesu ya kaunaci mutanensa da suke a duniya, ya kuma nuna musu kaunarsa har zuwa ƙarshe. A lokacin da Yesu da almajiransa suke cin abincin dare, shedan kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuda Iskariyoti don Siman ya bashe Yesu. Yesu kuma ya san cewa Uban ya sa dukan kome a hannunsa, ya kuma sani daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. lokacin da suke cin abincin yesu ya tashi ya tube rigarsa ta waje ya dauko tawul ya daura kewaye da jikinsa sa'an nan ya zuba ruwa a kwano ya fara wanke kafafun almajiran yana share kafafunsu da tawul wanda ya daura kewaye da jikinsa sai yesu ya zo wurin bitrus bitrus kuwa ya ce masa ya ubangiji kai ne za ka wanke mini kafa Yesu ya amsa masa ya ce, Yanzu kam, ka san abin da nake yi ba, amma daga baya za ka gane. Sai Bitrus ya ce masa, Sam, ba za ka taɓa wanke mini kafa ba. Yesu ya amsa masa ya ce, To, in ban wanke maka ba, ba ka da rabo a wurina. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, ba ma kafafuna kaɗai za ka wanke ba, amma ka wanke har ma da hannuwana da kaina ma. Sai Yesu ya ce, Bayan da mutum ya yi wanka, jikinsa ya tsaftace kenan, baya bukata wanka kuma sai dai ya wanke kafafunsa kawai, gama kuna da tsafta. amma ba dukanku ba. Don Yesu ya san wanda zai bashe shi, shi ya sa ya ce, Ba dukanku ne kuna da tsafta ba. bayan da ya wanke kafafunsu ya sake sa rigarsa sai ya koma wajen zamansa ya zauna sai ya tambaye su ya ce kun gane abin da nake yi muku kuna ce da ni malam da kuma ubangiji daidai ne kuwa domin haka nake tun da yake ni da nake ubangijinku da malaminku na wanke muku kafa ashe kuma ya kamata ku wanke wa juna gama na nuna muku misali ne domin kuma ku yi yadda na yi muku. Akika ina gaya muku, bawa baya fin mai gidansa, ɗan aika kuma baya fin wanda ya aike shi. Yanzu, da kun san waɗannan abubuwa, za ku zama masu albarka idan kun yi su. Ba a kan ku duka nake magana ba, na san waɗanda na zaɓa, wannan kuwa domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar magana Allah cewa. wanda yake cin abincina ya tayar mini, ina gaya muku wannan ne yanzu, kafin ya faru, domin lokacin da ya faru, ku ba da gaskiya cewa ni ne shi. Hakika ina gaya muku, wanda ya karbi duk wanda na aika da zuciya ɗaya, ya karɓe ni ne, wanda kuma ya karɓe ni da zuciya ɗaya, ya karbi wanda ya aiko ni ne. Bayan da Yesu ya yi wannan magana, abin ya dame shi sosai a zuciya, sai ya fada a fili cewa, Gaskiya ina gaya muku, ku zai bashe ni. Sai almajiransa suka duddubi juna don ba su san almajirin da Yesu yake magana a kansa ba. Wani daga cikin almajiransa kuwa, wanda Yesu yake kauna, yana zaune kurkusa da Yesu. Sai Bitrus ya yi masa magana da alamar hannu cewa, ya tambayi Yesu, ya gaya musu wanda yake magana a kansa. sai almajirin nan ya mato kusa da Yesu ya tambaye shi ya ce, Wane ne shi, Ubangiji? Sai Yesu ya amsa ya ce, Zan soma gusirin burodin nan a kwano, wanda na bashi shi ne mutumin. Da Yesu ya doki gutsirin burodin ya tsoma, sai ya ba Yahuda dan Siman iskarioti. Da ya karbi gutsirin burodin, sai shaidan ya shiga cikinsa nan da nan. sai Yesu ya ce wa Yahuda, Abin nan da za ka yi, ka yi shi da sauri. Amma cikin waɗanda suke cin abincin, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya fada masa haka. Tunda Yahuda ne yake rike da jakar kudinsu, sai waɗansu daga cikin almajiran suka yi tsammani Yesu yana fada masa ya sayo abin da ake bukata a bikin ne, ko kuma ya ba talaka wani abu. shi kuwa da ya karbi gutsirin burodin sai ya fita a lokacin kuwa dare ya yi bayan da yahuda ya fita yesu ya ce yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum aka kuma ɗaukaka allah ta wurinsa idan allah ya karbi ɗaukaka ta wurinsa to allah zai ba ɗan ɗaukaka ta wurin kansa nan da nan kuwa zai sami ɗaukaka ya ku ’ya'ya na kanana saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku, za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni, ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu, sabon umarni nake ba ku ku kaunaci juna, kamar yadda na kaunace ku, haka kuma ku kaunaci juna. Ta haka, kowa zai sani, ku almajirena ne, in dai kuna kaunar juna. Siman Bitrus ya tambaye Yesu, ya ce, Ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, Inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Sai Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, me ya sa ba zan iya binka a yanzu ba, ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, Ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Akika ina gaya maka, kafin zakara ya yi shara, za ka yi musun sani na sau uku. Yohana Sura goma sha hudu Kada ku damu, ku ba da gaskiya ga Allah, ku kuma ba da gaskiya gare ni, a cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, idan ba haka ba da ba zan faɗa muku wannan ba, za ni can domin in shirya muku wuri. in kuwa na je na shirya muku wuri, zan dawo in kai ku wuri na domin kuma ku zauna inda nake, ai, inda za ni kun san hanya. Sai Toma ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, ai, ba mu san inda za ka ba, yaya za mu san hanyar? Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, Ya Ubangiji, in ka nuna mana Uban, to, ai, mu ta biye kenan. Yesu ya ce masa, Na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu ba ku sanni ba, Filibus, duk wanda ya gan ganni, ai, ya gan Uban, yaya za ka ce, nuna mana Uban? baka ba da gaskiya ba cewa ina cikin uban, uban kuma yana ciki na? Ai, maganar da nake yi muku, ba da ikon kaina ba ne, ubana ne da yake zaune a na yake yin ayyukansa. Ku gaskanta da ni, sa'ad da na ce ina cikin uban, uban kuma yana na ko kuwa ku gaskanta da ni saboda ayyukan ban mamakin da na yi, akika ina gaya muku. duk wanda yake ba da gaskiya gare ni, zai yi ayyukan da nake yi, har ma zai yi ayyukan da suka fi waɗannan, domin zan tafi wurin Uba, duk dai abin da kuka roka cikin sunana zan yi, domin Uban ya sami ɗaukaka ta wurin ɗan. Ko menene kuka roka cikin sunana zan yi shi, in dai kuna kaunata, za ku bi umarnaina, zan kuma roki Uba. shi kuwa zai ba ku wani mai taimako, ya kasance tare da ku har abada. Shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya karɓe shi ba, don ba ta iya ta gan shi ko ta san shi ba, amma ku kam kun san shi, don yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku kamar marayu ba, zan zo wurinku, saura ɗan lokaci kaɗan, duniya ba za ta ƙara ganina ba. amma ku za ku gan ganni, saboda ina da rai, kuma za ku rayu. A ranar nan ne fa, za ku san cewa, ni ina cikin Ubana, ku kuma a cikina, ni kuma a cikinku. Duk wanda ya san umarnaina, yana bin su kuma, shi ne yake kaunata, wanda ya kaunace ni kuwa, Ubana zai kaunace shi, ni kuma zan kaunace shi, in bayana kaina a gare shi. Sai Yahuda ba iskariyoti ba ya ce masa ya ubangiji mai ya sa za ka bayyana kanka gare mu amma ba ga sauran duniya ba yesu ya amsa masa ya ce duk wanda yake kaunata zai kiyaye maganata ubana kuwa zai kaunace shi za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi wanda baya kaunata kuwa baya kiyaye maganata maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta uba ce, wanda ya aiko ni, duk wannan na faɗa muku ne tun ina tare da ku, amma mai taimako, wato Ruhu mai sarki, wanda uba zai aiko cikin sunana, shi ne zai koya muku kome, ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku. Na bar ku da salama, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba, kada ku damu. kada kuma ku ji tsoro, kun dai ji na ce muku zan tafi, in sake dawo wurinku kuma, da kuna kaunata, da kun yi murna, saboda za ni wurin uba, gama uban ya fi ni. To, yanzu na faɗa muku, tun bai faru ba, domin a lokacin da ya faru, ku ba da gaskiya. Ba zan kara yi muku magana mai yawa ba, domin mai mulkin duniyan nan yana zuwa, amma ba shi da iko a kaina. ina yin daidai abin da Uba ya faɗa mini in yi ne, domin duniya ta sani ina kaunar Uban, ku tashi mu bar nan. Yohanna suna goma sha biyar Ni ne itacen innabi na uba na kuwa shi ne manomin, kowane reshe a cikina da baya ba da ’ya'ya sai ya yanke shi, kowane reshe mai yin ’ya'ya kuwa yakan ƙara gyara shi domin ya ƙara aihuwa. Ko yanzu ma, kuna da sabta, saboda maganar da na faɗa muku, ku zauna a cikina, ni kuma a cikinku, kamar yadda reshen itacen innabi baya iya ba da ’ya'ya da kansa, sai ko ya kasance haɗe da itacen innabi, haka kuma ba za ku iya ba, sai kun kasance ɗe da ni, ni ne itacen inabi. ku kuwa rasan. wanda ya zauna a cikina, ne kuma a cikinsa, shi ne mai yin yaya da yawa, gama in ba tare da ni ba, ba za ku iya yin kome ba, duk wanda bai zauna a cikina ba, yana kama da reshen da aka jefar da shi ya bushe, mutane sukan tattara irinsu ne, su jefa a wuta, a kone su, in kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roki duk abin da kuke so. za a kuwa muku, ku aifar da alin rayuwa mai kyau, wadda za a nuna cewa ku almajirena ne, kamar itacen da ya haifi ’ya'ya masu kyau, gama wannan ne yake ɗaukaka Ubana, kamar yadda Uba ya kaunace ni, haka ne ma ina kaunar ku to, ku zauna a cikin kaunar da nake nuna muku, ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna a cikin kaunarsa, haka ku kuma. in kun bi umarnaina za ku zauna a cikin kaunata, na gaya muku haka domin farin cikina ya kasance a cikinku, farin cikinku kuma ya zama cikakke. Umarnina shi ne, ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku, ba kaunar da tafi wannan, wato, mutum ya ba da ransa saboda abokansa, ku abokaina ne, in kun yi abin da na ce ku yi. ba zan kara ce da ku bayi kuma ba, don bawa bai san abin da mai gidansa yake yi ba, amma ina ce da ku abokai, gama na gaya muku dukan abin da na ji daga wurin Ubana, ba ku kuka zaɓe ni ba, ni ne na zaɓe ku, na kuma sa ku ku je ku haifar da alayen rayuwa mai kyau, kamar itace mai aifar da ’ya'ya, alayen da za su dawoma. sa'an nan Uba zai ba ku dukan abin da kuka roka a cikin sunana, umarnin da na ba ku shi ne, ku kaunaci juna, idan dai duniya ta ki ku, ku sani cewa ta kini ne kafin ta ki ku, da ku na duniya ne, da duniya ta so abinta, amma saboda ku ba na duniya ba ne, na kuma zaɓe ku daga duniya, shi ya sa duniya take kinku, ku tuna da abin da na faɗa muku cewa. bawa baya fin mai gidansa, in sun sananta mini, kuma za su sananta muku, da sun yi biyaya da magana ta da za su yi biyaya da taku kuma, za su yi muku dukan waɗannan ne, saboda sunana, don ba su san wanda ya aiko ni ba, da ba domin na zo na yi musu magana ba, da ba su da zunubi, amma yanzu kam, ba su da wata hujja a kan zunubinsu, wanda ya ki ni, ya ki Ubana ma. na yi ayyuka da yawa a cikinsu, waɗanda ba wanda ya taɓa yi, da a ce ban yi ayyukan nan ba, da ba su da zunubi, amma yanzu sun ga abin da na yi, amma duk da haka sun ki ni, sun kuma ki Ubana. Wannan ya faru ne kuwa, domin a cika maganar da take a rubuce a koyarwarsu cewa, sun ki ni ba dalili, zan sa mai taimako ya zo a wurinku daga wurin Uba. shi ne ruhu na gaskiya, mai fitowa daga wurin Uba, shi ne zai yi shaida a kaina, kuma shaidu ne, domin tun farko kuna tare da ni. Yohana Sura goma sha shida Na faɗa muku wannan abubuwa ne domin kada ku ja baya cikin ban gaskiyarku, za a kore ku daga cikin majami'u, babu cakka, lokaci yana zuwa da duk wanda ya kashe ku zai yi tsammani yana yin aikin Allah ne, za su yi haka ne kuwa, gama ba su riga sun san uba ko ni ba, na faɗa muku waɗannan abubuwa ne, domin in lokacinsu ya yi, ku tuna na faɗa muku, ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba, domin ina tare da ku, amma yanzu kuwa zan tafi wurin wanda ya aiko ni, duk da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni, ina za ka?’ zukatanku sun cika da bakin ciki, domin na faɗa muku waɗannan abubuwa. Amma ina faɗa muku gaskiya, tafiya ta fi muku amfani, domin mai taimakon nan ba zai zo ba, idan ban tafi ba, amma idan na tafi zan aiko muku da shi. Lokacin da mai taimako zai zo, zai tabbatar wa duniya cewa tunaninsu ba daidai ba ne a kan zunubi, da a kan adalci, da kuma a kan hukunci. tunaninsu a kan zunubi ba daidai ba ne, saboda sun ki su kafa bangaskiyarsu gare ni, tunaninsu ba daidai ba ne a kan adalci, saboda zan tafi wurin Ubana, kuma ba za ku ci gaba da ganina ba, kuma tunaninsu ba daidai ba ne a kan hukunci, saboda an riga an yanke wa mai mulkin wannan duniya hukunci. Ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukunna, amma ba za ku iya ɗauke su a yanzu ba, amma sa'ad da Ruhu na gaskiya ya zo, zai bishe ku cikin dukan gaskiya, domin ba maganar kansa zai yi ba, amma zai faɗa abin da yake ji ne kawai, zai kuma faɗa muku abubuwan da za su faru. Zai ɗaukaka ni, domin zai ɗauki abin da na faɗa ne ya gaya muku. Duk abin da Uba yake da shi, nawa ne, shi ya sa na ce, Ruhun zai ɗauko abin da na faɗa ne. ya gaya muku, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani. Sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna, Me yake nufi da yake mana, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni? Kuma me yake nufi da yake Domin za ni wurin uba?' suka ci gaba da cewa, Me yake nufi da cewa bayan ɗan lokaci kaɗan, to, ba mu san abin da yake nufi ba. Yesu ya sani almajiransa suna so su tambaye shi a kan wannan magana, sai ya ce musu, Wato, kuna tambayar juna ne, abin da nake nufi da na ce, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni? Akika ina gaya muku, za ku yi kuka da bakin ciki, amma duniya za ta yi farin ciki, za ku yi bakin ciki, amma bakin cikinku zai koma farin ciki. Idan mace za ta aihu, takan ji zafi sosai, domin lokacin aihuwarta ya yi, amma idan ta gama aihuwar jariri, takan manta da zafin da ta ji, saboda tana cike da murna don an haifi jariri a duniya. Haka yake a gare ku, yanzu kuna bakin ciki. amma zan sake ku. sa'an nan za ku yi farin ciki, kuma ba wanda zai kwashe muku farin cikinku. A ranar nan ba za ku roke ni wani abu ba, hakika ina gaya muku, Uba zai ba ku duk abin da kuka roka a cikin sunana, har yanzu dai ba ku roki ko wani abu a cikin sunana ba, ku roka za ku samu, domin farin cikinku ya zama cikakke. Na yi amfani da misalai ne. don in bayana muku wannan, amma lokaci yana zuwa da zan yi magana da ku a fili game da Uba, kuma ba zan ƙara mora misalai ba, a ranar nan za ku yi roko cikin sunana, za ku roki Uba da kanku, ba ni ne zan roka a madadinku ba, domin shi Uban yana ku da kansa, saboda kun kaunace ni, kun kuma ba da gaskiya cewa daga wurin Allah na fito. daga wurin Uban ne na fito, na shigo duniya, yanzu kuma zan bar duniya in koma wurin Uban. Sai almajiransa suka ce, Yawwa, yanzu ne fa kake magana a fili ba da misalai ba, yanzu kam mun gane cewa ka san dukan kome, ka iya ba da amsa kafin wani ya yi maka tambaya. Wannan ya sa mun ba da gaskiya. cewa daga wurin Allah ne ka fito. Yesu ya amsa musu ya ce, Ashe, yanzu kun ba da gaskiya? To, lokaci yana zuwa, har ma ya yi da kowane ɗayanku zai gudu zuwa gidansa, ku bar ni ne kaɗai, amma duk da haka ba ne kaɗai nake ba, domin Uba yana tare da ni. Na faɗa muku waɗannan abubuwa ne, domin a cikina ku sami salama, a cikin duniyar nan kuna shan azaba, amma ku kasance da ƙarfin zuciya, gama na yi nasara a kan duniya. Yohana Sura goma sha bakwai Bayan da Yesu ya fada waɗannan abubuwa, sai ya daga kansa ya dubi sama ya yi addu'a ya ce, Ya uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka, don shi ma ya ɗaukaka ka, gama ka ba ɗan iko a kan dukan mutane, domin ya ba da rai na ar abada ga dukan waɗanda ka bashi. Rai na ar abada kuwa shi ne, mutane su san ka, kai da kake Allah makaɗaici na gaskiya, su kuma san Yesu almasihu wanda ka aiku. Na ɗaukaka ka a duniya ta wurin cika dukan aikin da ka bani in yi, yanzu ma ya uba, ka ɗaukaka ni da ɗaukakar nan da nake da ita a gabanka. tun kafin alitar duniya, na riga na bayana yadda kake ga mutanen da ka bani a nan duniya, tun dama su naka ne, amma ka bani su, sun kuma yi biyaya da kalmarka, yanzu kuwa sun sani cewa duk abin da ka bani daga gare ka yake, gama kalmar da ka faɗa mini, na faɗa musu, sun kuwa karɓa, sun san akika daga wurinka ne na fito. sun kuma ba da gaskiya kai ne ka aiko ni, ina roko ne domin su, ba domin mutanen duniya nake yin roko ba, amma domin mutanen da ka bani, domin su naka ne, duk abin da nake da shi naka ne, kuma duk abin da kake da shi nawa ne, an kuma baya na ɗaukaka ta ta wurinsu, ina zuwa wurinka, ba zan zauna a duniya kuma ba, amma su suna cikin duniya tukunna. ya uba mai sarki, ka lura da su da ikon sunanka, wato, sunan da ka bani, domin su zama ɗaya, kamar dai yadda nake da kai. Lokacin da nake tare da su, na lura da su da ikon sunanka, sunan da kai ka bani, na kiyaye su, kuma ba wanda ya ɓace, sai dai ɗayansu nan kaɗai, wanda yake ɗan halaka, domin a cika annabcin rubutacciyar maganar Allah. yanzu ina zuwa wurinka, amma ina roƙon waɗannan abubuwa ne tun ina duniya, domin waɗannan masu bina su sami farin ciki na cikakke a zukatansu. Na faɗa musu kalmarka, duniya kuma ta ki su, domin su ba na duniya ba ne, kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne. Ba ina roƙonka cewa ka ɗauke su daga duniya ba, amma ina roƙonka ne ka sare su daga mugun nan. su ba na duniya ba ne, kamar yadda nima ba na duniya ba ne, ka sarkake su ta wurin gaskiya, gama kalmar ka kuwa ita ce gaskiya, na aike su cikin duniya, kamar yadda kai ma ka aiko ne, saboda su ne nake sarkake kaina domin su ma a sarkake su da gaske, ba kwa waɗannan kaɗai nake rokawa ba, amma ina roko kuma domin dukan waɗanda za su ba da gaskiya bisa ga maganarsu, ya uba. ina roko, domin dukansu su zama ɗaya, kamar yadda kake cikina, ne kuma ina cikinka, ina roko bari su ma su kasance a cikinmu, domin mutanen duniya su ba da gaskiya cewa, kai ne ka aiko ni, ni na ba mutanen nan, ɗaukaka da kai ka bani, domin su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya, zan zauna a cikinsu, kai kuma a cikina. domin su zama ɗaya sosai, domin mutanen su sani kai ne ka aiko ni, su kuma sani ka kaunace su kamar yadda ka kaunace ne Ya Uba, ina so waɗannan mutane da ka bani su zauna tare da ni inda nake, ina so su ga ɗaukakarka wadda ka bani saboda kana kaunata kafin a alici duniya. Ya Uba, mai adalci, mutanen duniya ba su san ka ba. amma ni kam na san ka, waɗannan mutane kuma sun sani cewa kai ne ka aiko ni, na sanar musu yadda kake, zan kuma ci gaba da sanar musu, domin kaunar da kake yi mini ta kasance a cikinsu, ne kuma in kasance a cikinsu. Yohanna Sura goma sha takwas Bayan da Yesu ya gama wannan addu'a, sai ya ketare rafin Kidron. zuwa wancan ketare tare da almajiransa a ketaren rafin kuwa akwai wata gona sai yesu da almajiransa suka shiga ciki yahuda almajirin da ya ba da yesu ya san wurin domin yesu ya saba haduwa da almajiransa a can sai yahuda ya dauko kungiyar soja da masu gadin haikali waɗanda manyan firistoci da farisiyawa suka aika suka tafi gonar suna rike da fitilu da sanduna masu wuta da kuma kayan yaki yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi sai ya fito ya ce musu wa kuke nema suka amsa suka ce yesu ba nazaret yesu ya ce musu ni ne yahuda wanda ya ba da yesu kuwa yana tsaye tare da su da yesu ya ce musu ni ne sai mutanen suka ja da baya har suka fadi a kasa yesu ya sake tambayar su ya ce wa kuke nema sai suka ce yesu ba nazaret yesu ya amsa ya ce ai na gaya muku cewa ni ne shi in kuwa ne kuke nema to ku bar waɗannan mutane su tafi wannan ya faru ne domin maganar da yesu ya riga ya yi ta cika gama da ya ce, A cikin mutanen da ka bani, ba wanda ya ɓace. Siman Bitrus kuwa, wanda yake da takobi, ya zaro shi, ya sari bawan babban frist, har ya yanke masa kunne na dama, sunan wannan bawan kuwa Malkus ne. Sai Yesu ya ce wa Bitrus, Ka mai da takobinka cikin gidansa, ba zan sha daga cikin kwaf da uba ya bani in sha ba? sai kungiyar soja da shugabansu da masu gadin haikalin nan na Yahudawa suka kama Yesu suka daure shi, da farko suka kai shi wurin Hanana, gama shi baban matan Kayafa ne, Kayafa kuwa shi ne babban firist a wannan shekara. Shi ne ya ba Yahudawa shawara cewa ya fi kyau mutum daya ya mutu saboda sauran mutane. Sai simon Bitrus da wani daga cikin almajiran Yesu suka bi Yesu a baya, wannan almajirin kuwa babban firist ya san shi, shi kuma ya shiga filin gidan babban frist din tare da Yesu. Amma Bitrus ya taya a bakin kofa daga waje, sai almajirin nan da babban firist ya waye shi, ya fita ya yi magana da yarinya mai gadin kofa, sa'an nan ya shigo da Bitrus. Yarinyar da take gadin kofar ta cewa Bitrus. Anya, ba kana cikin almajiran mutumin nan ba? Bitrus ya amsa ya ce, A'a, ba na ciki. Ana sanyi, saboda haka, bayi da masu gade suka hura wuta da gawayi, suna tsattsaye, suna jin dumin wutar. Bitrus ma yana tsaye tare da su, yana jin dumin wutar. Sai babban frist ya yi wa Yesu tambayoyi. a kan almajiransa da kuma koyarwarsa yesu ya amsa masa ya ce ai na yi magana a fili a gaban kowa na kuma yi ta koyarwa a majami'u da aikali inda yaudawa suka taru duka ban taba faɗa kome a boye ba to me ya sa kake yi mini tambayoyi ai sai ka yi wa mutanen da suka saurare ni tambayoyi a kan abin da na faɗa musu gama sun san abin da na faɗa. Da ya faɗa haka, sai wani daga cikin mai gadin da yake tsaye ya mari Yesu ya ce, Haka za ka amsa wa babban firis. Yesu ya amsa ya ce, In dai na faɗa wani abu wanda ba daidai ba, to, sai ka nuna yadda yake, amma in abin da na faɗa gaskiya ne, to, me ya sa ka mare ni? Sai Hanana ya sa aka kai Yesu a daure wurin kayafa babban frist. Har yanzu, Bitrus kuwa yana tsaye yana jin dumin wuta, sai waɗansu suka tambaye shi suka ce, Anya, kai ma ba cikin almajiransa kake ba? Sai Bitrus ya yi musu ya ce, Ba na ciki. Wani daga cikin bayan babban frist yana nan, wannan bawa kuwa dangin wanda Bitrus ya yanke masa kunne ne. sai ya ce wa Bitrus, Ashe, ban ganga tare da shi a gonar ba? Sai Bitrus ya sake yin musu, nan da nan kuwa zakara ya yi cara. Tun da sassafe suka fitar da Yesu daga gidan Kayafa zuwa fadar gwamnan Roma, amma suka ki shiga cikin fadar, wai domin kada su kazantu a gaban Allah har su kasa cin abincin bikin ketarewa. saboda haka bilatus ya fito waje ya same su ya ce wace kara ce kuka kawo game da mutumin nan sai suka amsa masa suka ce da wannan ba mai laifi ba ne ai da ba mu kawo shi wurinka ba bilatus ya ce musu ku tafi da shi da kanku mana ku hukunta shi bisa ga koyarwarku sai yahudawa suka ce masa ai ba ba mu ikon yankewa wani hukuncin kisa ba. Wannan ya faru ne kuwa domin a cika maganar da Yesu ya yi, wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi. Sai Bilatus ya koma cikin fadar, sa'an ya kira Yesu ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce, Wannan tambaya a kanka ne, ko kuwa waɗansu ne suka yi maka magana a kaina? na? Bilatus ya amsa ya ce, Ai, ni ba ba Yahude ba ne, mutanenka ne da manyan firistoci suka kawo ka a wurina, me ka yi? Yesu ya amsa ya ce, Mulkina ba iri na duniya ba ne, da mulkina iri na wannan duniya ne, da masu yi mini hidima za su yi yaki domin kada a bashe ni ga Yahudawa. Sai Bilatus ya ce, ashe, kai sarki ne? Yesu ya amsa masa ya ce, Kai ne da kanka kace, ni sarki ne, wannan shi ne dalilin da aka haife ni, shi ne kuma dalilin da na shigo duniya, domin in ba da shaida ga gaskiya, kuma duk wanda yake na gaskiya yakan saurari muryata. Bilatus ya tambaye shi ya ce, Mece ce gaskiya? Bayan da ya yi wannan tambaya, sai ya sake fitowa wurin Yahudawa ya ce musu, Ni kam ban same shi da wani laifi ba, amma dai kuna da wata al'ada, in dai bikin ketarewa ya yi, nakan sakar muku da danin kurkuku guda. To, kuna so in sakar muku da sarki Yahudawa? Suka sake amsa, suka yi ihu suna cewa, A'a, ba wannan za ka sake ba, sai dai ka saki Barabbas. Barabbas kuwa wani ɗan fashi ne. Yohanna Sura goma sha tara Sa'an nan Bilatus ya sa a yi wa Yesu bulala, sai sojoji suka yi wata hular mulki ta rashin itacen kaya suka sa shi a kan Yesu, sa'an nan suka sa masa wata riga mai kalar jar garura irin ta sarakuna suka yi ta zuwa wurinsa. suna ta marinsa suna cewa ranka ya dade sarkin yahudawa sai bilatus ya sake fitowa ya ce wa yahudawa ga shi fa zan fito muku da yesu don ina so ku sani cewa ban same shi da wani laifi ba sannan yesu ya fito da hular mulki ta kaya a kansa da kuma riga mai kalar jar garura sai bilatus ya ce musu To, ga mutumin. Da manyan firistoci da masu gadin haikali suka ga Yesu, sai suka yi ihu suna cewa, A gicciye shi, a gicciye shi. Amma Bilatus ya ce musu, Ku je ku gicciye shi da kanku, domin ni ban same shi da wani laifi ba. Yahudawan suka amsa masa suka ce, Ai, muna da koyarwa, kuma bisa ga koyarwar ya kamata a kashe shi. gama ya mai da kansa ɗan Allah. Da Bilatus ya ci wannan magana, sai ya kara jin tsoro, sai ya sake shiga cikin fadar, ya tambaye Yesu cewa, Daga ina ne ka fito? Amma Yesu bai bashi wata amsa ba, saboda haka Bilatus ya ce masa, Ka haki ka yi magana da ni ko, ba ka sani cewa ina da iko in sake ka ko in gice ka ba. Yesu ya amsa masa ya ce, Ai, ikon da kake da shi a kaina, iko wanda Allah ya baka ne kawai, mutumin da ya sa ni a hannunka ya fi ka zunubi. A kan wannan magana, Bilatus ya nemi ya saki Yesu, amma Yahudawa suka daga muryarsu suka yi ihu suna cewa, In dai ka saki wannan, to, kai ba abokin Kaisar ba ne, ai duk wanda yake mai da kansa sarki. yana yi wa kaisar tawaye kenan da bilatus ya ji wannan abin da suka fada ya fito da yesu sai shi bilatus ya zauna a kujerar shari'a a wani wuri da ake kira da ben duwatsu da yaren aramawa kuwa ana ce da shi gabata ranar nan kuwa ranar shirin bikin ketarewa ce wajen tsakar rana sai shi bilatus ya ce wa yahudawa ga sarkinku amma yahuda suka yi ihu suna cewa a kashe shi a kashe shi a gicciye shi sai bilatus ya tambaye su ya ce kuna so in gice sarkinku ne sai manyan firistoci suka amsa suka ce ai mu ba mu da wani sarki sai kaisar sa'an nan bilatus ya dauki yesu ya ba yahudawa domin su giciye shi sai sojoji suka tafi da yesu yesu ya kuwa fita daga cikin garin yana dauke da giciyensa da kansa zuwa wani wurin da ake ce da shi wurin kokon kai da yaren aramawa kuwa ana ce da wannan wuri golgota a wurin ne fa aka giciye yesu tare da waɗansu mutane biyu daya a damansa daya kuma a hagunsa Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa wadda aka manna akan giciyan abin da aka rubuta kuwa shine Yesu Banazaret sarkin Yahudawa Yahudawa da yawa sun karanta wannan sanarwa domin wurin da aka gice Yesu kusa da birni ne wannan rubutu kuwa an yi shi da yaren Aramawa da Romanci da kuma Helenanci sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus kada ka rubuta sarkin Yahudawa, amma ka rubuta wannan mutum ya ce wai shi ne sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, Abin na riga na rubuta, na rubuta kenan. Bayan da sojojin suka giciye Yesu, suka dibi tufafinsa, suka raba kashi hudu, kowane soja ya dauki kashi daya, sun kuma dauki doguwar rigarsa, wanda ba a dinkata ba. amma an saka ta ne tun daga sama har zuwa kasa sai suka ce wa juna kada mu yage wannan riga amma mu yi kuriya a kanta mu ga wanda zai ci wannan ya faru ne domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa suka rarraba rigunana a tsakaninsu suka jefa kuriya a kan rigata abin da sojojin suka yi kenan to waɗanda suka taya kusa da gicciyen yesu kuwa su ne mamarsa tare da yar'uwarta uwarta da maryamu matar kilobas da kuma maryamu daga magadala da yesu ya ga mamarsa da almajirin nan da yake kauna tsaye kusa sai ya ce wa mamarsa mace ga ɗanki sa'an nan ya ce wa almajirin wannan ta zama mamarka tun daga lokacin nan fa almajirin ya kai mamar yesu gidansa da zauna tare da shi yesu ya san cewa a wannan lokaci ya gama dukan kome kuma domin a cika abin da yake a cikin rubutacciyar maganar allah sai ya ce ina jin kishin ruwa to akwai wani gora cike da ruwan inabi mai tsami a ajiye a wurin sai suka jika soso da ruwan inabi mai tsamin suka soka soson a sandan izop suka daga suka kai bakin yesu da yesu ya karbi ruwan tsamin nan sai ya ce an gama sa'anan ya sunkuwar da kansa ya saki ransa sa'anan shugabannin yahudawa suka roki bilatus ya ba da izini a kakkarya kafafun mutanen da aka giciye a kuma sauko da jikunansu daga giciye sun yi wannan roko ne domin ranar shiri ce kuma ba sa so jikunansu kasance a kan giciye a ranar hutu ta mako ranar hutun nan mai zuwa kuwa hutu ne na musamman sai sojojin suka zo wurin mutanen da aka giciye tare da Yesu suka kakarya kafafun mutum na farko, sa'an nan suka je suka kakarya kafafun mutum na biyun. Amma da suka zo wurin Yesu, ba su kakarya kafafunsa ba, domin sun ga ya riga ya mutu. Sai dai ɗaya daga cikin sojojin ya soki Yesu da mashi a gefe wajen hakarkarinsa, sai nan da nan jini da ruwa suka fito. shi wanda ya ga abin da ya faru ne ya fada wannan kuma duk abin da ya fada gaskiya ne kuma shi ma da kansa ya san gaskiya yake fadi kuma yana fadinsa ne domin kuma ku ba da gaskiya wannan ya faru ne domin abin da yake a cikin rubutacciyar maganar Allah ya cika wato ba ko kashinsa ɗaya da za a karya wata rubutacciyar maganar Allah kuma ta ce za su dubi wanda suka soka. Bayan haka, Yusuf mutumin Arimatiya, wanda yake almajirin Yesu ne, amma a boye domin tsoron Yahudawa, ya roki Bilatus izini domin ya dauki jikin Yesu. Bilatus kuwa ya yarda masa, ya kuwa je ya dauki jikin Yesu. Nicodemus mutumin da ya taba zuwa wurin Yesu da dare, ya tafi tare da Yusuf, yana kuma rike da kayan kanshi. wato mur da alos a gauraye wajen kilo talatin sai mutanen nan biyu suka ɗauki jikin yesu suka nannade da yadin lilin tare da kayan kanshin nan bisa ga al'adar yahudawa ta binnewa a wurin da aka giciye shi kuwa akwai wata gona a cikin gonar kuma akwai wani sabon kabari wanda ba a taba sa kowa a ciki ba da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kuma kabarin yana nan kusa, sai mutanen nan suka sa jikin Yesu a nan wurin. Yohana Sura ashirin Tun da sassafe a rana ta farko, a lokacin da gari bai gama wayewa ba, Maryamu yar garin Magadala ta je kabarin Yesu, ta ga an ture dutsen da ya rufe bakin kabarin. sai ta ruga da gudu zuwa wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu yake kauna ta ce musu, Ai, an ɗauki Ubangiji daga kabari, ba mu san inda aka sa shi ba. Sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka kama hanya zuwa kabarin, duka biyun kuwa suka ruga da gudu, amma almajirin nan ya wuce Bitrus, ya riga Bitrus kai wurin kabarin, da ya sunkuya ya leka. sai ya ga yadin lilin a ajiye, amma bai shiga cikin kabarin ba. Sa'an nan Bitrus ya zo a bayansa, ya kuwa shiga cikin kabarin, ya ga yadin lilin a ajiye, ya kuma ga yadin da aka nade kewaye da kan Yesu a ajiye a wani wuri daban da yadin lilin. Sai almajirin nan da ya riga Bitrus kai wurin kabarin, shi ma ya shiga, da ya gani sai ya ba da gaskiya. amma har yanzu dai ba su gane abin da rubutacciyar maganar Allah ta fada ba cewa dole ne Yesu ya sake tashi daga matattu sai almajiran suka koma gida amma Maryamu ta taya a bakin kabarin daga waje tana ta kuka tana cikin kuka kenan sai ta sunkuya ta leka cikin kabarin sai ta ga mala'iku biyu da fararen tufafi suna zaune a inda gawar Yesu take a da mala'ika daya yana zaune ta wajen kai ɗayan kuma ta wajen kafafu sai mala'ikun suka tambaye ta suka ce uwar gida me yasa kike kuka ta ce musu ai an ɗauki ubangiji na ban kuwa san inda aka sashi ba da ta gama faɗin wannan magana sai ta juya ta ga yesu a tsaye amma ba ta gane cewa shi ne ba sai yesu ya tambaye ta ya ce Uwar gida, me ya sa kike kuka, wa kike nema? Tana tsammani ko shi ne mai aiki a gonar, shi ya sa ta ce masa, Mai gida, in kai ne ka ɗauke shi, gaya mini inda ka sa shi mana, don in ɗauke shi. Yesu ya kira ta ya ce, Maryamu, sai ta juya zuwa wajen Yesu, ta ce masa da yaren Yahudawa, Raboni! wato, Malam, Yesu ya ce mata, Kada ki rike ni, domin ban hau wurin uba ba tukunna, amma ki tafi wurin ’yan uwana, ki ce musu, zan koma wurin ubana kuma ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu, yar garin Magadala, ta je ta cewa almajiran, Ai, na ga Ubangiji. Ta kuma gaya musu abin da Yesu ya faɗa mata. Da yamma ta yi a ranar farko ta mako, almajiran Yesu suna wuri daya, sun kuma kukulle kofofi domin suna tsoron shugabannin Yahudawa. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsakiyarsu, ya ce musu, Salama ta kasance tare da ku. Bayan da ya fada wannan magana, ya nuna musu hannuwansa da wajen hakarkarinsa, sai almajiransa suka yi farin ciki da ganin Ubangiji. Sa'an nan Yesu ya sake ce musu, Salama ta kasance tare da ku, kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ne ma na aike ku. Da ya fada haka, sai ya hura musu numfanshinsa, ya ce musu, Ku karɓi ruhu mai sarki, duk wanda kuka gafata masa zunubai, to, an gafata masa kenan, kuma duk wanda ba ku gafata ba, to, ba a gafata masa ba kenan. Toma kuwa Daya daga cikin sha biyun nan, wanda ake ce da shi ‘yan biyu, baya nan tare da su a lokacin da Yesu ya zo, sai sauran almajiran suka ce masa, Ai, mun ga Ubangiji. Amma Toma ya ce musu, In ban ga ramin kusoshin a hannuwansa, in sa ya sata a ramin kusoshin, in kuma sa hannuna a gefen hakarkarinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas, almajiran suna tare a gidan kuma toma yana tare da su kofofi suna kulle amma yesu ya zo ya taya a tsakiyarsu ya ce salama ta kasance tare da ku Sa'a nan ya ce wa toma sa ya sarƙanin ka dubi anuwana me ko hannuwanka ka sa a gefen na? ka daina shakka ka ba da gaskiya sai toma ya ce masa ya ubangiji na da Allah na kuma. Yesu ya ce masa, Ai, don ka gani ne, shi ya sa ka ba da gaskiya, masu albarka ne waɗanda suka ba da gaskiya ba tare da sun ganni ba. Yesu ya yi alamun ban mamaki da yawa a idanun almajiransa waɗanda ba a rubuta a wannan littafi ba, amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya cewa Yesu shine almasihu ɗan Allah, sa'an nan kuma ta wurin ba da gaskiya ku sami rai a cikin sunansa. Yohana Sura ashirin da daya Bayan haka, Yesu ya sake bayana kansa ga almajiransa a bakin tekun Tibariya, kuma ga yadda ya bayana kansa. Simon Bitrus da Toma wanda ake ce da shi yan biyu, da nathaniel daga Kana ta Galili, da ‘ya'yan Zabadi, da kuma waɗansu almajirar biyu duk suna nan tare sai bitrus ya ce za ni kamun kifi sauran almajiran suka ce mu ma za mu tafi tare da kai sai suka fita suka shiga jirgin ruwa suka tafi amma a wannan dare ba su kama kome ba gari yana wayewa kenan sai ga yesu a tsaye a bakin tekun amma almajiran ba su gane yesu ne ba sai yesu ya ce musu Samari, kuna da kifi? Suka amsa masa suka ce, A'a. Yesu ya ce musu, Ku jefa ragar kamun kifinku a hannun dama na jirgin, za ku samu. Suka jefa shi kamar yadda Yesu ya faɗa. Suka kama kifi da yawa, har suka kasa jawo ragar kamun kifin zuwa cikin jirgi. Sai almajirin nan da Yesu yake kauna ya ce wa Bitrus, Ai, Ubangiji ne. Da Siman Bitrus ya ji cewa Ubangiji ne, sai ya dauki rigarsa ya sa, domin tu dama a tube yake, sa'an nan ya yi tsalle ya shiga cikin ruwa. Sauran almajiran kuwa suka zo bakin tekun a cikin jirgin, suna jan ragar kamun kifin cike da kifi, don dama ba su da nisa da bakin tekun, misali kafa dari uku ne. da fitowarsu bakin ruwa sai suka ga garwashin wuta a wurin da kifi a kai da burodi kuma yesu ya ce musu ku kawo waɗansu kifi daga cikin waɗanda kuka kama yanzu sai simon bitrus ya hau jirgin ruwan ya jawo ragar kamun kifi zuwa bakin ruwa ragar kamun kifin yana kuwa cike da manyan kifaye dari da hamsin da uku amma duk da yawansu haka ragar kamun kifin bai yage ba sai Yesu ya ce musu, Ku zo ku ci abincin safe. A cikin almajiran kuwa ba wanda ya yi ƙarfin hali ya tambaye shi ko wane ne shi, domin sun san cewa Ubangiji ne. Sai Yesu ya zo ya doki burodin ya ba su ya kuma doki kifin ya ba su. Wannan shi ne sau na uku da Yesu ya bayana kansa ga almajiran bayan da aka tashe shi daga matattu. da suka gama cin abincin safe sai yesu ya tambaye simon bitrus ya ce simon ɗan yohana kana kauna ta fiye da waɗannan sai bitrus ya amsa masa ya ce I, Ubangiji, ai, ka san yadda nake sonka. Yesu ya ce masa, Ka ciyar da tumakina. Sai Yesu ya sake tambayarsa, sau na biyu ya ce, Siman ɗin Yohana, kana ta? ya amsa ya ce, I, Ubangiji, ai, ka san ina son Yesu ya ce masa, Ka yi kiwon tumakina. Yesu ya tambaye shi sau na uku, ya ce, Simon ɗan Yohana, kana so na? Sai Bitrus ya yi bakin ciki, don a tambaya ta uku Yesu ya ce, Kana so na? Sai shi kuwa ya amsa, ya ce, Ya Ubangiji, ai, ka san dukan kome, ka san ina son ka. Yesu ya ce masa, To, ka ciyar da tumakina, akika ina gaya maka, lokacin da kake saurayi, kakan sa wa kanka sutura, ka je duk inda ka ga dama, amma in ka za ka miƙe anuwanka, wani ya sa maka sutura, ya kai ka inda ba ka so fa ka tafi. Yesu ya fada wannan ne, domin ya nuna irin mutuwar da Bitrus zai yi. don ya ɗaukaka Allah. Bayan wannan magana, Yesu ya ce wa Bitrus, Bini! Bitrus ya juya ya dubi baya, sai ya ga almajirin nan da Yesu yake kauna yana bin su. Wannan shi ne almajirin da ya jingina a kirjin Yesu a lokacin cin abincin bikin ketarewa, shi ne wanda ya tambaye Yesu ya ce, Ya Ubangiji, wane ne zai bashe ka? Da Bitrus ya gan shi, sai ya tambaye Yesu ya ce, Ubangiji, wannan mutum fa? Sai Yesu ya ce masa, Idan nufina ne ya rayu har in dawo, ina ruwanka, kai dai ka bi ni. Saboda haka, wannan labari ya yi tabbazuwa cikin masu bin Yesu cewa, Almajirin nan ba zai mutu ba, amma Yesu ba ce ba zai mutu ba, ya dai ce, Idan nufina ne ya rayu har in dawo, ina ruwanka? wannan shine almajirin da yake ba da shaida a kan waɗannan abubuwa ya kuma sa su a rubuce mun kuma san cewa shaidarsa gaskiya ce akwai waɗansu abubuwa da yawa kuma waɗanda yesu ya yi da a ce za a rubuta duka ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba.